ba ta ɗauke ba karki kirga kwanakin ba ruwanki da kwanakin kun ji wannan dalilin na yi bincike mai yawa tsakanin maganganun malamai ni na zo na tsaya akan wannan maganar ta fi ƙarfi a wurina ke ma in kin gamsu da wannan 'yar uwata ki tsaya akan cewa in kin ga kina haila kina haila in ta ɗauke kin ɗauke in ta ɗauke ke ma haila ki ta ɗauke don haka gwargwadon kwanakin haila shine gwargwadon zubansa in ya zuba kina haila in ya ɗauke ki tsantsame shikenan magana ta kare jama'a gamsu da wannan sannan kuma babu karanci mafi, yawan karancinsa ko ɗan kaɗan ne ya zuba in ya ɗauke shi kenan kin gama haila to amma ta yaya ake gane haila ta ɗauke ana gane haila ta ɗauke ne ta hanyoyi biyu na farko alkasatul bayda wani farin ruwa da yake fita wa mace bayan sun gama haila duk mata sun san wannan kina ganin wannan farin ruwan ya biyo bayan ki ya nuna cewa kin gama haila hanya ta biyu shine aljufuf ki ga babu wannan farin ruwan kuma babu jini kwata-kwata kuma ki sa kyalle ko tsumma ko auduga ki cire sai ki ga baki ga wata jika ba baki ga alaman jini jini ko wata jika ba to ya nuna cewa haila ta dauke wanda abun ya shafa ina fata sun gane wannan mu ma mun gama wannan babi na gaba ababen da ke iya zuwa wa mace wanda ba a saba gani ba kamar mai ciki ta fara haila shin mai ciki tana iya haila ko ba ta iyawa a hukunce a binciken likitoci dai sun ce mace ba ta haila in tana da ciki doka tana ganin jini kawai ta yi aniya ta je asibiti ta je ta nemi magani don mace mai haila a likitance ba ta mace mai ciki ba ta haila a likitance to a hukunci a shari'a fa shine aka samu sabani masabar malikiya da shafi'iya suka ce tana iya haila kuma in aka ga jini ya zubo mata tana da ciki to jinin jinin haila ne mashabar hanabila da hanafiya suka ce na'am don haka dai waɗannan malamai suka ci gaba da cewa a bincikenmu idan mace tana da ciki to ba ta yin haila idan kuma ta yi haila to an samu tangarɗa ne a lafiyarta don haka ta garzaya ta je ta nemi magani tunda a likitanci haka ne kuma a al'adance mun saba cewa masu ciki ba sa haila suka ce mace mai ciki ba ta haila suka ce sannan a shari'a ma muna da dalili a alkur'ani ubangiji madaukakin sarki ya ce wallahi ya isna minal mahidu min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidun wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hun zuwa karshen ayar ubangiji ya ce bayan yayi bayani akan mata masu haila iddar su ita ce wata uku jini uku kamar da ya fada a suratul baqara a nan kuma sai ya ce matan da ba sa haila saboda shekarunsu ya wuce ko shekarunsu bai kai ba su kuma aka sake su shine su yi wata uku sai Allah ya ce wa ulatul ahmali nan yana faɗan matan da ba sa haila kenan tunda ya faɗi masu haila wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru li annahunna min zawati al mata in suna cikin masu haila to su yi jini uku shine iddarsu amma kuma in ba sa haila sai ya ce in karancin shekaru ne ko shekarun ya wuce to sai ce wata uku sai ce wa ulatul ahmali in kuma ciki ne tunda ba ta haila sai Allah ya ce hunna an yada'na hamla iddar su ita ce zuwa su haifu inda suna haila da sai Allah ya ce su ma in sun gama haila guda uku jama'a an gane suka ce kuma ta yaya Allah zai sa a gane cewa bara'atun rahim ana gane cewa ciki babu komi mahaifa babu komi ta hanyar in an yi haila a gane cewa mahaifa ba komi kuma ku zo ku ce mana kuma in an yi hailar kuma akwai cikin in an yaka an samu tanakudi kenan in aka ga haila kuma still tana da ciki alhali kuma Allah ya ce in aka ga haila ya nuna bata da ciki ta an samu tanakudi wannan zancen mutum ya yi bincike zai gane cewa yana da karfi kwarai da gaske waɗansu malamai har da masu bincike su shekul islam su sun ɗauki ra'ayin malikiya da shafi'iya waɗansu kuma irin su ibnu kudama al-maqdisi da waɗansu cikin malamai su ma masu bincike sosai suka ce a'a su suna nan akan ra'ayin cewa mace mai ciki ba ta haila a iya bincike na ni ma ina nan akan cewa in mace tana da ciki sai ta ga jini to ta garzaya ta je asibiti ba haila bane cuta ce saboda haka in tana yi wannan jinin tun da na cuta ne hukuncinsa hukuncin jinin istihada baya hana sallah baya hana sauran ababa wanda haila ke hanawa jama'a mun gana wannan aziyadatu fi adadi ayyamil haidi awin nuqsanu fi kwanakin haila sai ta karuwa mace ko suka ragu kamar yadda na yi bayani jama'a karuwar kwanaki da raguwar kwanaki kada su rikita ki ya yar uwata kina kwana biyar sai suka zamo kwana shida ko bakwai kin samu promotion ai duk mai aiki yana bukatan promotion kuma duk wanda ya yi shekaru yana aiki ai yana bukatan a dan kara masa step ko a dan kara masa level ke ma yau an kara miki saboda an jima a dade ana yi ai sai gaskiya sannan kuma in kika ga ya ragu to an samu matsala an samu tangarda waɗansu jijiyoyi sun kawo matsala don haka sai ya ragu shi ma babu matsala a yau da kullum sai Allah downfall of a man is not the end of his life saboda ka in mutum wata rana yana harkoki ayyukan dan ci baya ke ma kin dan ragu saboda ka don kina kwana biyar kin dawo uku babu damuwa duk haila ne in ya ragu ya dawo uku ki yi wanka in ya koma biyar ki tsaya kar ki wanka sai lokacin da ya kare in ya kare ki wanka in bai kare ba kina haila kamar yadda muka faɗa a baya jama'a an gane canjin lokaci tana yi a farko sai ta koma ƙarshen wata ko ta dawo baya wannan duk babu damuwa in ta ga haila kawai ta yi haila saboda annabi sun ce ku kusi kadra ma kana tahbisuki haidatuki ki tsaya kawai in kin ga haila ta rike ki kawai ki tsaya kina haila ba ruwanki da farkon wata ne ko ya koma karshe ko ya koma tsakiya in ya koma tsakiya ke ma ki dawo tsakiya in ya dawo farko ke ma ki dawo farko in ya koma can gaba ke ma ki koma can gaba wannan magana ta kare an gane wannan jama'a abu na gaba shine mace tana cikin haila sai ta rinka ganin wani abu datti datti mata suna yawan tambaya akan wannan wannan ya kasu kashi biyu ko dai ki ga wannan datti dattin na abu mai kaman rawaya rawaya ko kaman diwa diwa ko kaman abun da ba kaman jini ba ko dai ya zanto ba a cikin kwanakin da kike haila ba ko kuma a cikin kwanakin da kike haila ya haɗu da shi sawa'un ran da zaki fara haila sai kika fara ganin sa kafin kika ga sauran jini ko ran da zaki gama kafin ki ga alqasatul bayda farin ruwan nan ko kuma ki ga ya bushe kin gama jini sai kika ga wannan ya biyo shi a farko ko a ƙarshe kenan ko kuma a tsakiyar kwanakin to duk wannan hukuncin sa hukuncin haila na fata an gane wannan amma in ba a cikin kwanakin haila ba ba a farkon ba ba a ƙarshen ba ba a tsakiyar ba sai bayan ta gama wanka ta yi tsarki sai ta zo kuma sai ta ga wannan to ta share shi kawai wannan shi ma wani abu ne kawai na datti sai ta wanke shi ya zama hukuncin sa hukuncin sauran datti na kazanta saboda hadisin ummu atiya ta ce kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'an mu dai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma kidaya wannan datti dattin da yake zuba wa mace bayan kwanakin tsarki sun wuce ba ma kirga shi a komi kenan in a cikin kwanakin haila ne to zaki kirga shi a matsayin haila in kwanakin haila sun wuce don Allah jama'a kuma ku saurara in matar ka ta tambaye ka ta ce ta ga abu ya jirkice to kar kai ma ka jirkice sai ka gaya mata in a cikin kwanakin haila ne to hukuncin sa hukuncin haila in ya fita a cikin kwanakin haila bayan ta yi tsarki to hukuncin sa hukuncin jini kawai ko kuma wani abu na datti wanda za ta wanke mun gama da wannan jama'a sai abu na ƙarshe shine uhu idan haila yana yayyankewa ta yi kwana yau sai gobe ba ta yi ba jibi ma ta yi sai gata kuma ba za ta yi ba menene hukuncin sa nan kan an yi sabani sabani mai yawa baganganu na malamai da yawa babu lokacin da zan aradin su duka ni gaskiya bincike na ya nuna min masabar malikiya ita take gaba a nan cewa idan hailan mace ta yi yau gobe sai ta ga tsarki to ta yi wanka ta yi azumi ta yi sallah jibi in ta ga haila ta dawo ta yanke azumi ta yanke sallah duk lokacin da haila take nan saboda Allah ya ce fa'ta zilun nisa a fil mahid in tana haila tana haila in ba ta yi ba ta yi waɗansu malaman suka ce tunda wannan tsakanin ba a ga alƙasatul bai zuwa ba ba a ce tuhur ba ne amma in ta ga alaman tsarki to ta ɗauke shi akan haila ne in ba ta ga alaman in ta ɗauke shi ba haila ba ne kamar misali ta ga wannan farin ruwan ko ta ga ta sa wani abu ta cire ta ga ba komi ta ga wuri ya bushe to ko da na kwana ɗaya ne sunanta mai tsarki sai ta yi sallah ta yi azumi kuma duk abin da ya zama mai tsarki za ta yi ita ma za ta iya yi in ta ga jini ya dawo ita ma ta dawo ta koma bakin aiki kenan an fahimta ko sannan kuma idan kuma ya zanto wato ta zanto ta ga wannan jinin ya yanke amma sai ta ga alaman jika-jika da ta sa tsumma ko ta sa auduga sai ta ga alaman jika ta ga wani abu lalla ko da ruwa ruwa ne ta gani to wannan za ta ce har yanzu akwai sauran wato haila ko da ba jini ba ne hukuncin sa hukuncin asufrat wal kudra jama'a an fahimci wannan wannan ma fa mun gawa sai mu je babi na gaba shine menene hukuncin haila hukuncin haila yana hana mace abubuwa da yawa kuma yana sa ta abubuwa da yawa kuma yana canza mata abubuwa da yawa abu na farko yana hana ta sallah na biyu yana hana ta azumi wannan ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke sallah suke azumi ko da suna haila su ne khawarijawa da su da khawarijawa irin na da da kuma wato yan kalakato na yanzu dukkan su in mace tana haila ba ruwansu duk wannan abin da aka hana tun da hadisi ne faɗa su ba su da hadisin manzan Allah to manzan Allah ma ko ba ruwansa da su to in mace tana haila ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum kuma duk sallolin da ta bari za ta rama eh, ba za ta rama su ba sun wuce ta sha sun sha kenan amma dukkan azumin da ta sha sakamakon haila shi kuma za ta rama wannan mun riga mun yi bayani a cikin hukunce hukuncen azumi ba bukatan maimaitawa abu na gaba shine shin za ta iya karanta alkur'ani eh in ji waɗansu malamai a'a in ji wasu wasu malamai suka ce bai halatta ba ta karanta ƙur'ani saboda ba ta da tsarki waɗansu malamai suka ce ya halatta ta karanta alkur'ani saboda karatu babu damuwa tun da harshe ne waɗansu malamai suka ce bai halatta ba ta karanta da harshe sai dai da zuciya zance mafi rinjaye shine ya halatta ta karanta da harshe kamar yadda malikiya ta ce an fahimta akwai dalilai da yawa wanda gaskiya lokacin ba zai bar mu har mu karkare shi ba in mace tana haila ya halatta ta karanta alkur'ani saboda zikiri ne na Allah manzon Allah sai salama kuma Allah ala kulli ahyanihi inji Aisha yana ambaton Allah a kowane hali don haka ya halatta ta karanta alkur'ani da baki to sai suka sace sabani ya halatta kuma ta shafa qur'anin ta taba wasu suka ce a'a wasu suka ce eh waɗanda suka ce a'a su ne jumhurin malamai dukkan masabobi hudun nan suna ciki wasu suka ce eh ya halatta su ne zahiriya wanda suka ce bai halatta ba suka ce saboda la ya masuhu illal mutahharun da ke cikin alqur'ani waɗansu cikin magabata sun fassara shi da cewa shine shafa alqur'ani yayin da waɗansu kuma suka ce ma'anarsa shine lauhul mahfuz amma dai akwai cikin magabata waɗanda suka ce shine taɓa ƙur'ani bai halatta ba sai mai tsarki duk da cewa mafi rinjaye kamar yadda ibnu kathir ya ce shine cewa ba yana magana akan dan adam ne yana magana ne akan mala'iku amma dai magabata dai sun faɗa sannan na biyu kuma shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yamassal qur'ana illa tahir wannan hadisi akwai sabanin malamai akan ingancinsa amma dai shekul islam ibn taymiya da almajirinsa ibn al-qayyim da waɗansu cikin jigajigan malaman hadisi suna gani wannan hadisin ya inganta alal akal a ce hasan ne aka ni a iya bincike na ina gani wannan hadisin yana yin aiki kuma hujja ne kuma ina nan tare da maganan jumhurin malamai wannan kuma ita ce fatawan manya-manyan malamai na zamani su malam ibnu usaimin su malam bin baz da sauran jigajigan malamai sun ce bai halatta ba mace ta shafi qur'ani ni ma ina nan akan haka da haka karki taba alqur'ani matukar kina haila za ki iya bada wata ta buɗe miki in kina da haddar da aka baki a makaranta ki rika gani amma kuma kar ki taɓa ya halatta kuma ta rinka biya miki da baki kina amsawa ko ki sa a kaset ki ji amma ke ki taɓa qur'ani la yamassal qur'ana illa tahir kuma wannan alqur'ani yana daga cikin girmama shi shine kada wanda bai da tsarki ya taɓa shi wannan qur'anin kuma yana daga cikin mafi girma cikin sha'airul islam Allah kuma ya ce wa man yu'azzim sha'a'irallah fa innaha min taqwal qulub wanda duk yake girmama sha'air na ubangiji to wa ayyu sha'iratin a'zamu min kalamillahi azza wajal mun fahimci wannan jama'a bai halatta mace mai haila ba kuma ta yi tawafi kamar yadda hadisin annabi sallallahu ya nuna wanda muka karanta abu na gaba shine bai halatta ba mace da take haila ta zauna a cikin masallaci al-muksu bil masjid ta shigo masallaci ta zauna amma don ta ɗanyi wani abu ta yi eh, eh, eh, ta ɗauki wani abu ta fita ko ta miƙa wani abu wannan ya halatta saboda hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan miƙa kansa ta yi masa ta taje masa kai ko ta miƙo masa abu ta ce masa ina haila ba sai ce ina haidataki laysat fi yadiki ai hannunki baya haila gangan jikinki ko kuma wurin haila daban hannunki daban don haka sai malamai suka ce zama a cikin masallaci shine aka hana saboda sun inganta hadisin inni la uhillul masjida li ha'idun wala junub ni dai badan yadda ya zama halal ba ga mai haila ko mai jaraba ya zauna a masallaci wurin malaman da suka inganta shi ina gani wannan zancen ya fi karfi cewa bai halatta mace ta zauna amma illa abiri sabil sai dai in za ta gitta ne ta dauki wani abu ta wuce wannan babu laifi mun gama wannan jama'a abu na gaba bai halatta ba mace mai haila mijinta ya sadu da ita kamar da muka karanta a cikin wannan ayar karin bayani sosai akan hukunce-hukuncen saduwa da mace lokacin da take haila ko lokacin da take tsaf da yanda laduban suke da yanda ake yi da yanda ba a yi duk yana cikin ayoyin gobe in Allah ya so Allah ubangiji ya kai mu cikin darasi na gobe saboda haka ba bukatan karin bayani akan wannan sai gobe sai at mace in tana haila bai halatta ba a sake ta don Allah ubangiji ya ce fatalliquhunna li iddatihin bai halatta ba a saki mace in tana haila sai bayan lokacin da ta gama haila kuma a cikin hailar ya zanto ba a shafe ta ba a ciki abu na gaba shine iddar mace tana tabbatuwa ta hanyar haila duk macen da take haila to iddar ta ita ce talata ta kuru kamar yadda Allah ya faɗa a suratul baqara ta yi jini ta gama sai ta sake yi ta gama sai ta sake yi ta gama tana iya yayi tsayi tana iya yayi kaɗan iya yayi tsayi ta hanyar ya zanto wato in ba ta yin haila sai wata biyu ko wata uku dai ya zama hailata ta kai wata eh, iddata ta kai wata tara don sai ta yi jini uku ba za ta ce za ta yi wata uku ba saboda ita ba ta haila da wuri sannan yana iya yin tsayi kuma ta fuskar in tana shayarwa kuma sai aka sake ta kun fahimta ko aka sake ta tana shayarwa wata kuma ba ta fara haila sai ta eh, ta yaye to kaga za ta shekara kafin ta yaye kafin ta zo ta yi wannan shine zance mafi rinjaye cikin zancen zantukan malamai akwai wanda suke gani za ta iya yankewa ta yi wata uku amma wannan zancen ya fi karfi don haka Allah ya ce ya tarabbas na bi an fusu yin na talata ta ƙuru abinda zai da wannan aya ba karamin abu ba ne sannan kuma yana iya zama kaɗan shine kamar mace ta zanto hailarta wato takan yi kafin wata ya cika za ta sake yin wani kaga za ta iya gama a wata ɗaya da rabi ta gama idda kwata-kwata ta fara a farkon wata sai ta yi haila ta yi kwana biyu ya ɗauke ana zuwa tsakiya ta sake yi kwana biyu ya ɗauke ana zuwa ƙarshe sai ta yi kwana biyu ya ɗauke kaga wata ɗaya da ɗan kwanaki har ta gama don haka iddar mace shi yasa Allah ya bar shi amana a jikin mata bai halatta ba mace ta ɓoye in ta gama kafin wata uku ta faɗa sannan in wata uku ya yayi bata gama ba zauri ya zo ta ce a'a bata gama idda ba ta ji tsoron Allah wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir jama'a an fahimci maganar idda abu na gaba sai wanka wala ta wala takrabuhunna hatta yatuhurna kar ku kusance su har sai sun tsarkaka hatta ya kuhurna wasu malamai suka ce har sai sun gama hailan kaga sun yi tsarki kenan fa idza na in sun yi wanka fa'tuhunna min haythu amarakumullah wanka bayan mace ta gama haila wajibi ne haka ne koyarwar manzon Allah wasallama ta nuna bayan kuma ga wannan ayar ta ce fa idza tatahharna don haka mace tana gama haila ta yi wanka wankan haila da wankan janaba da duk wankan da ake a ibada duka iri ɗaya ne shine mace ta gama jikinta ko ina ya samu ruwa ta yi kuma niyyar wankan haila niyya kuma a zuciya ba ta ce na daura niyan wankan haila har wani in ya buya zai ji ta ba kuma ba ta faɗa ko da a harshen ta ko da a sirce ne a zuciya kawai in ta tuna shikenan sai ta fara watsarwa tana ruwa a jikinta ta kunna shawa ya jika ta ko ina wankan haila ko da kai wankan janaba ko ta shiga cikin wani ruwa a cikin baf ta wanke jikinta gaba daya ko mutum ya fada a cikin ruwa ya cuɗa jikinsa ko ina ya samu ruwa ko mutum ya kunna shawa ko ina ya samu ruwa ya jika ko da bai cuɗa ba sabanin maganar malikiya da suka ce dole sai an cuɗa jumhuri suka ce ba sai an cuɗa ba zancen su fi karfi kai dai duk jiki ya samu ruwa ta amimul jasadi bil ma shikenan wanka yayi in an samu niyya an samu gama jiki da ruwa amma sunna ita ce abiyan da annabi sallallahu ke yi shine an zo a fara wanke hannu sannan a yi tsarki sannan a sannan a yi alwala sannan kuma a wanke kai sannan a wanke tsagin jikin dama sannan a wanke hagu jama'a mun gane wannan abu na kusan karshe shine hukuncin mai istihada Mace da take jini wanda ita ya mata zarce mun ce jini bai da iyaka bisa ga zance mafi rinjaye wajen yawansa ko to ya ga yana ta yi har yana so ya kai ya wuce gona da iri yana so ya cika wata to jinin ta jini hukuncin mai istihada ne da ita da wanda jini kullum da ita da wanda yau ta yi gobe ya dauke gobe ta yi jibi ya dauke jibi haka ta yi har wata ya zagayo to ita ma wannan hukuncin ta hukuncin istihada in mace tana da wannan jini me ya kamata ta yi na farko ta je asibiti a mata magani ta daina ko ta je ta nemi malami mai maganin gargajiya ko ta je wajen wanzami shi ma ya samu rabonsa sai ba ta magani sai ta daina kafin a samu magani ya za ta yi mace ta kasu kashi uku mace ta farko ita ce wadda ta saba yin haila dama dama ita sabance ba farau ba ce tana yin hailarta kuma tana da kwanaki ta san kwana biyar take yi misali ko kwana shida ko bakwai sannan tana ne a farkon wata ko a ƙarshe ko a tsakiya ta san lokacin da take farawa da lokacin da take gamawa to wannan matar hukuncin ta shine kullum dama jini na zuba to in kwanakin da ta saba haila suka zo sai ta ɗauka wannan haila ne dama jinin zai zo gobe zai zo jibi kuma dama jiya ya zo to yau dama ta saba haila yau ya kamata ya zo don haka sai ta ce haila ne ran da zai kare sai ita ma ta kare jibi dama ga jini amma sai ta ce dama ba haila bane tunda ya kamata yau ta gama tunda daga yanda ta saba jama'a kun gane wannan kwanakin da ta saba yin haila in suka kare sai ita ma ta kare saboda hadisin ummu habiba bintu jahash annabi sallallahu ya yace in ku sai kadara ma kana tabi suka haidatuki kwanakin da kika saba haila shi zaki tsaya a kai in suka wuce ki ci gaba da wanka ki ci gaba da sallah mace ta biyu ita ce wadda ba ta da kwanakin da ta saba ita ba ta da wani adadi kayyadadde to wannan matar sai a koma da ita kan tamyiz shi sai a koya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya a hadisin fatima bintu abi hubaysh inna damal haid damun yu'raf damun aswad yu'raf yace mata jinin haila ai jini ne baki baki wanda mata suna ganewa suna gane shi da alamomi jinin haila baki baki ne jinin haila yana da karni sannan jinin haila in ya zo fita akwai akwai addafku yana tunkuda in ya zo fita mata sukan gane da shidda ba kamar jinin cuta ba wanda yake fita mace bata sani ba amma jinin haila yawanci mace takan gane in zai fita to in mace tana da wannan alama da basira da take ganewa to in tana jinin istihaba sai ta rinka dubawa in ta ga kwanakin da take tsammani na haila sun zo sai ta duba in ta ga alamomin haila baki baki yana karni yana kaza ta gane to shikenan sai ta ta dubawa kullum randa da ta ga irinsa sun kare to ta yi wanka ya ta yi sallah in ta ga irin sa sai ta ce haila ne mace ta biyu kenan jama'a mace ta uku ita ce wadda ba ta da kwanakin da ta saba kamar ta farko sannan an koya mata ta kasa ganewa kamar ta biyu ko kuma ita yau ta fara amma kuma ta fara da jinin istihada ita bata shigo da sa'a ba to ya za ta yi ita kuma ita koma kan hadisin hamnatu bintu jahash duk akwai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata tahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam kama tahidun nisa ki yi haila kwana shida ko bakwai yanda mata suka saba ibnu hajar yace wannan ba annabi yana bata ikhtiyar ta zabi shida ko bakwai bane annabi yana gaya mata ne ijtihadi ne amma wannan ijtihadin mata ke yi ba maza sai a kira mitin din gaggawa ga mahaifiyarta ga ita ga goggonta ga yafetanta ga innanta ga kanwata ga yarta dukansu suna haila dukansu su riga sun saba sun goge a harkan sai a duba mafi yawan danginta kwana nawa suke yi mahaifiyarta kwana shida yarta kwana shida an fahimta kanwar mahaifiyarta kwana shida sai aka samu amma goggonta tana kwana biyar sai a ce mun baki shida saboda galibin danginki shida suke yi in aka samu kuma galibi a dangin ta biyar suke yi sai a bata hudu suke yi sai a bata bakwai suke yi sai a bata kamata hidun nisa yanda matan dangin ta suke yi jama'a an gane wannan duk mace mai istihada hada bata wuce ɗaya daga cikin uku ko dai tana da al'ada sai ta yi amfani da al'adarta ko bata da al'ada sai ta yi amfani da nuna alamar hailan ko kuma ba ta gane alamar sai a jingina ta zuwa ga sauran mata na danginta jama'a mun gane wannan abu na kusan karshe shine mace mai jinin biki jinin biki shi ma duk da mace ta fara jinin biki to in a ranar ma jinin ya ɗauke shi kenan sai ta fara sallah kuma ta halatta da mijinta in sun ga dama bisa ga sabanin malamai akan ya halatta ko bai halatta ba jima'i amma dai sallah da azumi duk sun waje ba akan ta amma kuma in jinin bai ɗauke ba ya ci gaba ba akwai iyaka eh in ji waɗansu suka ce akwai iyaka wasu suka ce babu wanda suka ce akwai iyaka wasu suka tsaya arba'in wasu suka je sittin malikiya ta je sittin jumhurin malamai suka je arba'in wasu kuma suka ce ba iyaka ko kwana nawa ne zance mafi rinjaye shine kwana arba'in saboda imamu tirmidhi yake cewa ajma'a ahlul ilmi min ashabi rasulullah sallallahu wa tabi'ina wa man ba'dahum yace da sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su duk sun yi ijma'i cewa mace mai jinin biki za ta tsaya zuwa kwana arba'in ne in ta yi tsarki kafin haka shi kenan amma in ta wuce za ta yi wanka akan wannan muke jama'a an fahimta idan mace tana jinin biki to ta tsaya ta ta jiran jini zuwa kwana arba'in in ta ga yana so ya wuce to ta share shi kawai sai ta yi sallah zuwa kwana arba'in da ɗaya jama'a an fahimci wannan hukunce hukuncen mai haila da muka faɗa su ne hukunce hukuncen mai jinin biki sai a wuri biyu kaɗai shine ita ya halatta iya sake ta mai jinin biki amma mai jinin haila ita bai halatta ba a sake ta sannan bambancin ta na biyu shine jinin haila ana ana kirga shi wajen idda amma mai jinin jinin jinin nifasi shi ba a kirgawa a wajen idda jama'a matsala ta karshe a ita zamu rufe ya halatta mace ta sha magani don ta yi haila ko kuma don haila ta tsaya malamai suka ce akwai tsananin bukata ya halatta amma da sharuɗa sharaɗi na ɗaya shine ya zanto in ta sha ba zai jawo mata wata cuta ba kada garin nemo kiba a jawo rama sharaɗi na biyu mijinta ya zama ya yadda sannan sharadi na uku ya zama ba za ta yi hila bane saboda ta rusa wa kanta wata ibada a cikin azumi sai ta sha magani don ta yi haila don kar ta yi azumi ko ta sha magani don ta yi haila don kar ta yi sallah to wannan bai halatta ba amma in ba in ta cika waɗannan sharuɗan ya halatta ta sha magani in tana buƙatar ta yi azumin ta gaba ɗaya ba ta sha ruwa ba kuma kuma ba zai cutar da ita ba sai ta sha magani wanda maganin zai sanya ta wato haila ta ki zuwa sai bayan sallah saboda ta samu ta yi azumi duka don tana tsoron ramuko wannan ya halatta in ana wurin aikin hajji ta sha magani don saboda ya taimaka mata ta samu ta gama aikin hajjinta kamar kowa ba tare da ta samu tangarɗa ba shi ma ya halatta mata in akwai bukata mijinta ya yarda kuma ba zai cutar da ita ba kuma ba ta yi hila ne don ta rusa wata ibada ba mun gode wa Allah da galibin cikin matsalolin da muka faɗa yanzu duka mu riga mun yi bayanin su saura da me sai in tattare zance na conclusion din da zan yi shine mata da maza wannan ilimin yana daga cikin abin da ya zama wajibi kowa ya nemi saninsa amma ya fi zama wajibi akan mata don allah mata ku ko nemi sanin wannan abin a wurin malamai mazajenku ku mazaje ku nemi sanin wannan abin ku je ku koyarwa matayenku iyaye ku nemi sanin waɗannan hukunce hukunce ku karantar da 'ya'yanku idan su kuma iyayen ba su muku ba ku 'ya'yansu ko mazajen ba su muku ba ku matansu to ku nema ta kowace hanya ku je makaranta ku je ku nemi ilimi domin sanin wannan abun yana ɗaya daga cikin farilla ta addini kuma fardu ain ne duk wanda bata san shi ba kuma bata da uzuri a wurin Allah sannan ku mata ku rinka jawo ɗayayen ku mata kuna jan su a jika kuna koya musu wannan ba abun da za a ji kunya bane inna Allah la yastahi min alhaq harkokin addini na ilimi ba a jin kunya akai shi yasa Aisha ta ce Allah ya jikan matan wato Madina matan sahabbai ansa saboda su wato neman ilimi kunya ba ta hana su neman ilimi don haka sukan zo su yi tambaya akan waɗannan inda wannan abun abun kunya ne to lallai ku da yanzu ba mu san shi ba don sahabban manzan Allah sun sama matan nan da sa sun fi kowa kunya a duniya amma suka tambayi waɗannan saboda shi ba abin da za a ji kunya bane duk mace mai jin kunyan tambaya akan wannan kuma bata sani ba tana jahilci ita ce kasur gumin wato mara kunya don rashin kunya shine baki san Allah ba kuma ki ce kira nan nokewa jama'a an fahimta Allah ubangiji ya fahimtar da mu addini Allah ya wayar mana da kai akan al'amuran addini ababen da muka faɗa daidai Allah ya bamu damar aiki da shi abinda muka faɗa ya zama kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 na sha uku ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun karanta aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu muka yi bayaninta kuma muka tsaya a kanta saboda yawan matsaloli da ke cikinta ina gani yau ma karatun zai ɗauki irin wancan akalar ne domin kuwa matsaloli da suke tare cunkus a cikin wannan aya suna da yawan da ya yiwu ba za mu iya samun ƙetare ta mu je aya ta gaba ba Allah dai ya mana muwafaka mu samu fa'idojin da za su mana amfani kuma Allah ya datar da harsunan mu mu faɗi daidai mu gane shi mu yi aiki da shi tafaddal ma'juran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم نعم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه نعم وبشر المؤمنين ubangiji maɗaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim nisa'ukum harsun lakum matanku gonaki ne a gare ku fa'tu harsakum anna shi'tum don haka ku zo wa gonakinku ta duk inda kuka so kuma ta irin yadda kuka so wa qaddimu li anfusikum amma ku gabatar da alkhairi wa kawunanku wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku yi takawa gare shi wa'lamu ku kwanda sanin annakun mulaku cewa tabbas za ku sadu da ubangiji wa bashirin mu'minin amma yi albishir na bushara da alkhairi ga muminai wannan ayar an saukar da ita ne lokacin da aka samu sa'in sa tsakanin mutanen muhajirun da mutanen ansar kamar yadda abdullahi dan abbas ya ruwaito allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa mutanen ansar sun kasance idan sun auri mata akwai wani yayi ko salo kwaya ɗaya da suke amfani da shi wanda suka koya a wurin makotansu yahudawa wajen saduwa da matansu wannan yayin shine cewa su ba sa zake wa matansu illa ala harf bi ma'ana ala jam sai dai akan gefe ɗaya kwanciyar magirbi su mutanen ansar suka ɗauki wannan al'ada suka ci gaba da shi akan haka muhajirai waɗanda suka taso daga makka su kuma abdullahi dan abbas ya ce kanal muhajirun ya shirahunan nisa a sharhan munkara amma su mutane muhajirai waɗanda da suka taso daga makka yadda suka saba tun da al'adar su ce cewa su suna ya gargala mata su yi kace-kace da su su yi ɗaiɗai da su su wangale su yadda suka ga dama a lokacin saduwa da su da suka yi hijira suka zo madina sai wani daga cikin mutanen makka sai ya auri 'yar madina sai ya so ya yi da ita yadda suke yi da matansu ta ce san ba zai yiwu ba ko dai ka canza ka dawo irin yadda muka saba yi ko kuma mu rabu sai kes ya tashi ya je gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ɗauki ɗawainiyar ba da amsa shi da kansa sai ce har harsul lakum matan ku dai gonakin ku ne fa'tu harsakum don haka ku zo wa gonakin ku anna shi'tum ma'ana anna shi'tum ai min ayyi jihatin shi'tum wa kaifa shi'tum duk yanda kuka ga dama ta duk kuma inda kuka ga dama malamai sai suka fassara ma'anan anna shi'tum da cewa shine mudbaratan au mukbalatan barikatan au kabbatan au mustalqiyatan duk yadda mutum ya ga dama ko ta gaba ko ta baya ko a gurfane ko a durkushe ko a kife ko a rigingine duk yana cikin nisa ukum harsul laku haka malaman tafsiri suka fasara wannan don haka ubangiji maɗaukakin sarki sai siffanta mata da cewa gonaki ne a wurin mazajensu abin da ya sa kuma aka ce gonaki shine saboda mai gona yana da damar ya je kewaya a gonarsa lokacin da ya ga dama kuma in ya je shiga in ya ga dama ya shiga ta gaba in ya ga dama ya shiga ta baya in ya ga dama ya shiga ta sashen makocinsa in ya ga dama ya shiga ta duk inda yake so ba kuma wanda zai hana shi in ya fito ta kowace irin mafita ɗaya kenan na biyu kuma saboda kasancewar mata a wurin mazajensu wato ubangiji ya halatta musu ta wajen fa'atu harfakum anna annashitun suka ce kuma saboda Allah madaukakin sarki ya ce fa'tuhunna min a amarakumullah ta inda Allah ya umurce ku shine ya zanto ta kafar da Allah ya halatta shine ta inda yake zama ake iya yin shuka kowa kuma ya san banda dubura shine ta hanyar kafan gabanta shine inda ya halatta shine ma'anan wato annashitun shi'tum inda ya zanto ta hanyar da ta dace kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa qaddimu li anfusikum ma'anarsa wa qaddimu khairan li anfusikum ku gabatar da alkhairi wa kawunanku kamar yadda Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin alherin da kuka gabatar wa kanku za ku samu a wurin Allah ku gabatar da alkhairi tun kafin ku je ranar kiyama tun kafin gobe ya muku wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowace rai ta dubi menene ta tanadar domin gobe bi ma'ana ana harkar duniya kuma ake ta kiyama ubangiji ya ba ku dama ku hole ku wataya da ku da matayenku yanda kuka ga dama amma kada haka kuma ya bayu ga yanda har zai mantar da ku al'amuran neman lahira wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ababan alheri wa kawunanku waɗansu suka ce wa qaddimu li anfusikum yana magana akan addu'o'i da azkar da ya kamata mutum ya kula da su a lokacin saduwa da iyalinsa ko kuma bayan nan wattaqullah amma ku kasance masu jin tsoron Allah kada garin in Allah ya halatta muku abu ku kuma ku wuce gona da iri har ku yi abin da bai halatta ba har ku je ga gonar da bata halatta ba a gare ku ko kuma har ku yi abin da bai halatta ba a cikin gonar wa'lamu annakum mulaqu ku sani cewa lallai fa za ku sadu da Allah fa yujazikum bi qadri a'malikum sai ya saka muku gwargwadon ayyukanku faman amila khairan fa inna jaza'ahu alkhair wa man amila sharran fa jaza'uhu muwafiqun li sharrihi duk wanda ya aikata alheri sai ya samu alheri sakamakon alherin da ya yi wanda ya aikata mummuna shi ma sai a saka masa da mummuna wa bashirin mu'minin amma masu yin imani masu bin dokokin Allah masu kiyaye ka'idojin addininsa ubangiji ce a musu albishir Allah ka samu a cikinsu kamar yadda muka ji wannan aya tana magana ne dangane da matsaloli da suke da alaka da mu'ashara zaujiya yanda ake mu'amala tsakanin miji da mace ina ne shinge da bai halatta ba mutum ya ketare ina ne kuma inda aka halatta masa ya je sannan wace irin hanya aka halatta masa ya yi kuma menene abin da ba a halatta ba zan yi ƙoƙarin tattare matsalolin da suke da alaka da wannan in katange kaina a cikin shinge kada in wuce gona da iri saboda bayani ne wanda mutum na iya zarcewa amma zan yi kokari in tsaya duk abin da zan faɗa ya zanto zan yi tarhisin abin da wato muhammad nasiruddin albani allah ya masa rahama ya tattaro na hadisai da athar a cikin littafin adabu zifaf sai kuma ababa na fa'idoji da maganganun malamai da waɗansu labarai masu tsada in baka san su ba waɗanda ibnul qayyim ya faɗa a cikin wato littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairil ibad a inda ya bayani akan hadihu sallallahu alaihi wa sallama fil jima' yaya ne koyarwan annabi sallallahu alaihi wa sallama akan saduwa da iyali zan yi kokari in tattare bayani na akan wannan abu na farko ubangiji madaukakin sarki da ya ce sa'ukum harsul lakum wace niyya wace manufa wani kuduri ya kamata mutum ya kudurta a zuciyarsa tun kafin ya aure da wace manufar ya kamata ya aure da ake so mutum ya kudurta a zuciyarsa tun kafin ya yi aure ko tun kafin ya fara nema shine ababa guda biyu shine aure ya sama masa al'iffa na biyu kuma al'ihtisab bin nika mutum ya nemi lada ta hanyar aure tun da aure ibada ne na biyu kuma ya yi da niyyar cewa wannan auren zai zamo masa katanga da zai kare shi daga aukawa cikin haram sai ya tsaya a iya inda Allah ya halatta masa tunda Allah ya ce nisa harsul lakum matan ku sune gonakin ku kenan karka shiga gonar da ba taka ba to wannan na farko kenan abin da ya kamata mutum ya zanto a cikin zuciyarsa ya daura niyya hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abu zar al-ghifari Allah ya kare yarda a gare shi wanda yake cewa talakawa sun je sun kai koke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce masa zahaba ahlu dusuri bil ujur ma'abota wadata da yalwata sun tafi da lada gaba daya suna sallah mu ma muna yi suna azumi kamar yadda muke yi amma su kuma suna ɗiban abin da ya zama ya rage daga dukiyansu bayan bukatunsu sai su rinka ciyarwa saboda Allah sai su yi gaba su bar mu a baya yaya za mu yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ba su satar ansa su ga wasu ababa da za su rika yi wanda za su rinka sama musu lada a wurin ubangiji ya koya musu tasbihi ya koya musu hamdala ya koya musu kabbara daga cikin abin da ya koya musu ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka ɗayanku ya sadu da matarsa shi ma sadaka ne sai sahabbai suka ce a ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr shin mutum zai zo ya biya bukatarsa ya ɗebo marinsa ya je ya yi mo abin da ya yi mo ya zo ya sauke a kan matarsa kuma a zo a ce ya samu lada ta yaya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai koya musu kiyasi yace ara'aita law a hafi haram a yakunu alaihi ya yace to ku ban labari mana inda haram ne ya je ya aukawa akwai laifi suka ce akwai laifi sai ce kazalika ai haka ne kuma shi ma tun da ya ta halal to shi ma akwai lada shi ne abin da bahaushe yake cewa kashe kafirai dubu ai kun san labarin da aka ce sayidina ali wa wani bawan allah ne matarsa sai ta ce masa an ce fa akwai lada kuma kashe kafirai dubu ne don haka ya tashi su kashe kafirai sai tashi ya iya kokarinsa ta ce masa da allah a tashi mana kokarta ai ba kai komi ba sai ta shi kara ƙoƙartawa ta ce masa to ai ka gama naka so ranawa duk abin da yi fa kafirai dubu kake kashewa ya ce kin ga ko sai dina ali sarkin yakin manzan Allah ma fa ya bar kafirai to bahaushe ya saba da cewa wai ana ce kashe kafirai dubu akwai dai lada Allah ne ya san yawansa amma ba wai kashe kafirai dubu ba ne to mutum ya sa niyyarsa ita ce ya samu lada a wurin ubangiji kuma in mutum ya yi wannan ihtisabin zai samu lada amma ku sani mutum baya samun lada sai ya ɗaura niyyar samun lada in ka yi da niyyar holewarka kawai da niyyar biyan bukatan ka kadai ba da niyyar cewa wato neman iffa neman kariya a wurin Allah ta wannan hanyar ba don ya zama maka shi iya inda zaka tsaya kenan don ka shiga gonar da ba ka ba sannan kuma don ka samu lada to ba za ka samu lada ba kai dai ka hole ka more amma kuma babu ladan da za ka samu an fahimta jama'a da namiji da mace duka sai sun yi da niyyar cewa suna neman allah ya ba su lada kafin su samu kamar yadda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce man samu ramadana imanan wahti saban sai ka yi da niyyar samun lada malamai suke cewa duk wata ibada sai ka ɗaura niyyar samun lada kafin ake samun lada jama'a an fahimta to don allah duk wanda zai aure kar ya aure don al'ada ko don wane ma yi aure sannan duk abin da ake a cikin aure kar ka yi shi zallan don al'ada ko don bukatar kanka kadai ko don barin kanka a'a ka yi shi kuma saboda niyyar wato neman lada a wurin Allah jama'a mun fahimci wannan muna iya zuwa babi na gaba shine ka ɗaura niyya mai kyau ka yi aure yanzu ka samo mace kuma mace nan Allah ya ce maka nisa'ukum harsul lakum gonar ka ce to yanzu ina magana ne da mai sabon aure yau aka ɗaura aka shafa aka kawo amarya ƙawaye sun watse shi kuma ya shiga ɗaki me ya kamata ya yi Allah dai ya ce nisa'ukum harsun lakum to ga gona amma sabuwar gona ce tana da bukatar a yi 'yan gyare-gyare da 'yan shirye-shirye da 'yan kimtse-kimtse kafin a tanadar da ita har ta zo ta bada amfani da yabanya to yaya ake yi bari mu koma cikin taskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya shiga ɗakin matarsa a farkon karo ran da ya fara shiga to akwai waɗansu laduba waɗanda suna ta koyar wanda ya kamata ya kula da su abu na farko shine yana da kyau tun kafin mutum ya shiga ɗaki ya ɗan tanado wani abu ɗan abun taɓa ka lashe ɗan abun da zai lasa ita ma ta lasa ya taɓa ita ma ta taɓa ya dangwala ta dangwala sai ya shiga da shi ya kai mata yana zuwa sai ya gabatar da shi an fahimta wannan abin wato saboda musulunci yana koyar da ihsani da kyautatawa ahsin ilan nasi tasta'bir qulubahu wala ma malakal insana ihsanu in ka kyautata wa mutum yanzu zaka mallaki zuciyarsa dama ka saba kakan dan mata toshi ai to amma yau kuma ka kawo wani abu ne wanda tare za ku dan lasa ku taba to wannan abun zai dan jawo hankalinta zai dan rage mata tension saboda ta zo da tension da yawa an gaya mata abubuwa da yawa akan miji an gaya mata abubuwa da yawa akan ɗakin ɗakin miji to yanzu ta zo kai kuma sai ka zo sai ka dan rage mata kai kulin din tempanta sai ka kawo wani abu an fahimta wannan abun da zaka kawo ba a ce ko me zaka kawo ba shi dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo tarewa da nana aisha madara ya zo da shi saboda kun san madara manzan allah sallallahu alaihi wasallama na sa kwarai da gaske shi sa ko lokacin da aka je aljanna aka kawo manzan allah ababan cikin aljanna aka ce wanne ne zai taba sai karbi madara ya sha sallallahu alaihi wasallam sannan kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama dukkan abin da ya ci yakan ce allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu Allah ka sa albarka a cikin wannan da muka ci sannan ka bamu abin da ya fi shi amma in manzan Allah madara ya sha sai dai ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah ka sa albarka a wannan kuma ka kara mana irinsa amma baya ce a bamu abin da ya fi shi malamai suka ce ba abin da ya fi madara to kai ma za iya ka kawo madaranka wani iri wannan kai ka sani sannan in ka zo shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin asma bintu yazid ibn sakan wanda imamu ahmad ya ruwaito manzan allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa aisha tana amarya da ita da ƙawayenta wanda ke nuna ya halatta amarya in za a kai ta ƙawayenta su rakata ta karka yi zafin kai ka ce kai ahlu sunna ne ba ba kawaye a karka tsananta ba a tsanantawa kuma ƙawaye in suka shigo suka zo suka yi ɗan kaɗe-kaɗe da ɗan raye-raye nasu su a tsakaninsu suka dan buga shantu ko suka dan buga kidan kwarya ko suka dan buga wani abu suka dan shantake suka dan wataya suka dan hole karka hana su saboda a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yi haka kuma annabi bai hana ba abin da aka hana shine maza su shigo cikin harkar ko su kawo kasa ɗin disko su sa amma wannan shi aka hana amma su kawo abin da bai da jalajil abin da bai da amo kamar shantu kamar su kifa kwarya ko wani abu su yi da kansu su sharawansu su yi gumi kar maza su shigo ya halatta sannan in suka gama suka huta kai kuma sai ka shigo salamu alaikum alaikum salam tare da ƙawayenta zaka iya shigo a lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai aka kawo madaran nan sai manzon allah ya sha sai ya mika wa aisha sai aisha ta ji kunya ta ƙi karba sai asma'u ta ce ke karba ki sha abun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta karba ta dan kurba ta dan taba kun san amarya ba za ta sha da yawa ba za ta yi tana dan rike aji sai ta dan karba sai ta dan taba sai ta dawo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asma karba ki sha sai ta ce a'a ya rasulullahi sai ka sha kafin ka miƙa mun don in sha daidai gurbin bakinka sai annabi ya karba ya sha sai ta karba ta ce na bi daidai gurbin bakin sa na sha sai manzon Allah ya ce bi kawai sauran kawayen aka ba sai suka ce la nashtahihi mu ba ma mu ba ma kwadayin madara ba mu sha ba manzon Allah ya ce la tajma'ana ju'an wa kadhiba a kar ku hada ƙarya da yunwa in za ku sha kawai ku karba ku sha aku ba amaryar bace wannan dai shi yasa malamai suka ce yana da kyau sunna ce mai kyau saboda a musulunci ana son kyautatawa to kuma mafi kyan mutumin da zaka kyautata masa a duniya shine matarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace mafi alheri cikin ku shine wanda yafi kyautatawa matarsa ni kuma nafi kowa kyautatawa mata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai yanzu ka shiga da dan abin da ya ka ka bata ta dan taba in ta ji kunya ka ce mata a'a sunna ne ki dan taba dan kadan dai akwai dan akwai dan albarka a ciki saboda za a yi addu'a ne to ke kuma amarya da Allah ki karba ki dan lasa wata za ta zo tsoron wai zai sa wani magani a ciki wani magani zai sa ke da ki riga an kawo ki kin zama ɗauko ɗauko kin zama miko miko ai komi da komi yanzu ki riga kin ai ki riga kin shigo ba batun saboda haka duk abin da ya baki sai ki karba ki bismillah sai ki dan taba sannan bayan an gama wannan kuma sai mutum ya dan kai kaito haka sai ya dora hannunsa akan gaban goshinta sai mata addu'a to ita kuma matar sai ta ji wannan tana jin wannan karantarwar ita ma ta sani kar ta ga yawo ya miƙo hannu kuma ta tsala ihu ta ce tun daga yanzu a'a addu'a ne zai mata sai ya ɗora hannunsa akan goshinta sai ya karanta wannan addu'ar hadisi ne wanda imamu abu dawud ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman idan mutum ya auri mace ko kuma ya sayi wani bawa falya'khudh bi nasiyatiha sai mutum ya riki gaban makwarkwadanta gaban goshinta wal yusammillaha azza wa jal sannan ya ce bismillah sannan ya ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai matasa da yawa kun haddace wannan hadisi amma kuna fatan Allah kai ku da za ku karanta Allah kai ku kowa ya haddace addu'a na amma bai taba karanta ta ba saboda ba bukatar karanta ta kaga baraka za kama bakin garonka ka karanta ba to Allah ya sa wa kowane matashi ya samu daman yin aure kuma auren ya zama masa katanga na kariya don kare mutuncinsa to in mutum ya karanta wannan addu'ar manzan Allah sallallahu yake cewa a wishtara ba'iran ko kuma ma wa inishtara ba'iran ko da dabba ka saya ko ka saya abun hawa annabi sallallahu ya ce sai mutum ya dora hannunsa akan tozon abun hawan kamar kai ne ka sayi mota sai ka ɗora hannunka akan steering ko ka sayi mashin sai ka ɗora hannunka a kai ko ka sai keke sai ka ɗora hannunka a kai ɗin ko duk abin da ka saya na abin hawa sai ka ɗora hannunka a kan an fahimta sai ka ce allahumma inni as'aluka khairaha ya allah wannan abun ina roƙonka alherinta saboda ai duk abin da ka saya yana iya zama sanadiyar rayuwanka yana iya zama kuma aminci ne da mutunci gare ka to sai ka ce allah ya baka amincinsa ka ce kuma allah ya tsare ka da sharrinsa to mata ma ai in ta zo ta zo da shari ta zo da alheri kamar yadda dukkanmu muna da alheri muna da shari. to ya ce Allah ya sa alherin ne kaɗai za shaida sauran sharrin kuma ta rike kayanta da ita da shaidan ko kuma ita ma Allah ya warkar da ita daga sharrin an fahimta to an gama abu biyu abu na uku step 3 kenan ko sai kuma mutum sai ya ce mata to yanzu kuma sai a tashi a ɗan yi sallah saboda a gode wa Allah ai an dade ana fafatawa ana neman a ga wannan ranar ta zo to yau gashi Allah ya kawo wannan ranar to sai a tashi a gode wa Allah to sai ta yi alola in tana tsarki lokaci in kuma bata da tsarki shi kenan sai kai sai ka je ka yi alola to in kuka yi alola sai ku zo ku yi sallah raka a biyu kai ne liman ko da da baka taɓa gwada liman ba yau sai ka gwada sai ka wuce gaba ita kuma tana bayanka daidai sai tin damanka to sai ku yi sallah raka a biyu in aka yi wannan sallah ana gamawa sai kai addu'a addu'a da zaka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya Allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khair wa farriq bainana ma farrakta bi khair an fahimta ka ce Allahumma inni as'aluka ay Allah Allah ka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya Allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khair wa farriq bainana ma farrakta ila khair ya ubangiji ina roƙonka Allah ka sa albarka a gare ni cikin iyalaina su ma Allah ka sa albarka a gare su a tare da ni sannan kuma ya Allah in har ka sa muka ci gaba da zama matsawar rayuwar mu Allah ka sa mu zauna a cikin alheri in kuma za ka raba mu ya Allah to ka sa mu rabu da alheri saboda ai zo mu zauna zo mu saba ne ana iya rabuwa to in rabuwar za ta kama Allah ya sa a rabu da alheri sannan kuma in rabuwa ta mutuwa ta zo Allah ka sa mu rabu da alheri kaga amfanin addu'ar kenan sai zama an buɗe da kyakkyawan ginshiki kenan ana fahimta asar ya tabbata daga abubakar ibnu abi shaiba wanda ya ruwaito shi zuwa abdullahi dan mas'ud wasu ne suka zo suka tambaye shi yaya ake yi da amarya ne kan farko day one in ka shiga ɗakin amarya ya za a yi sai jiro musu wannan ababen da muka faɗa sai ce in ka kawo wannan ya ce sun ma sha'anuka wa sha'anu ahlika ya ce sauran kuma saura sha'aninka da kai da iyalinka ni kuma ba zan gaya maka yadda za ka yi ba don haka ni ma yanzu ban san inda za ka yi ba daga nan ni na riga na kai sidratul muntaha na kai magaryar tikewa sauran kuma kowa ya san yadda zai yi ta kansa an fahimta ko idan mutum ya auri mace ubangiji ya ce ta zama gonarsa kenan yana da dama ya hole da ita yadda ya ga dama yana da dama ya samu damar biyan bukatarsa zuwa iya gamsuwarsa yadda ya ga dama to amma yaya ake yi yadda ake yi shine a kiyaye ka'ida akwai laduba da yawa da ya kamata mutum ya gane sannan akwai kuma wato waɗansu salo wanda su kan gaskiya ba zan iya koya muku su ba sai dai in gaya muku cewa wanda yake son ƙarin bayani sosai akan yanda ake yi da yanda ya kamata ka yi da irin salon da ya fi to wannan gaskiya ka je ka samu zadul ma'ad ni dai na karanta amma gaskiya ba zan iya fassarawa ba eh, tun da kun iya turanci akwai zadul ma'ad da aka fassara da turanci ya ce hadihu fil jima'a yanda koyarwan annabi sallama yake akan yadda ake yin jima'i da yadda ya fi maka da yadda za ka fi holewa duka ya faɗa a ciki amma gaskiya ni ba zan iya karantawa ba an fahimta ko da dai zan iya gaya muku yanzu sune wanda suka zo balo balo a cikin hadisi wanda ya zama dole in faɗa saboda ni ma daddaurewa nake nake faɗa hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda gare shi da babansa ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo zai sadu da iyalinsa sai ya karanta wannan addu'a ya ce allahumma na shaitan wa jannibi na mara razaqtana ai kun hada wannan addu'an ku amma da yawan ku sun hada ne a iska <laughs> Allah ya sauka al'amura Allah ya kawo saukin aure to ya ce in ka karanta wannan addu'a ma'anarsa Allah ka nesanta mu da shaitan shi ma Allah ka nesanta shi da mu kuma ka nesanta shi da abin da zaka azurta mu da shi na haihuwa to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in mutum ya karanta wannan fa innahu in qadallahu bainahuma waladan in Allah ya yanke cewa za su samu ɗa a sakamakon wannan saduwar tasu lam yadurruhu shaytanu abada to shaydan ba zai taba cutar da wannan yaron ba kun san kuma cutar shaydan da yawa ta ko ta ina shaitan yana iya fitowa maka ya cutar da ɗanka ko ya cutar da kai kuma duk mutumin da bai yi addu'a ya ambaci Allah ya ce bismillahi ba lokacin da zai zake wa iyalinsa tare da shaidan za su yi don kowane mutum daga cikinmu yana da karin karin kuma shine shaidan din da yake tare da kowane mutum kowane mutum ɗaya daga cikinmu yana da shaidan din da yake tare da shi kullum sabai suka ce hadda kai ya ce ni ma ina da shi ya ce sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta amma kai baka san naka ya musulunta ko arne bane yace kuma in ka zo zaka sadu da iyalinka baka yi addu'a ba sai ku yi tare in ka zo zaka ci abinci baka yi addu'a ba sai ku ci tare in ka zo zaka sha abin sha baka yi addu'a ba sai ku sha tare in baka yi bismillah ba to sai ka mai da hankali shi yasa da yawa daga cikin sangarcewan yara yana faruwa ne daga sakamakon tun daga baya ne mutum ya manta ko tun daga baya ne mutum ya kunna uwar shebu. sai shaidan kuma ya koya masa hankali Allah ya kiyaye to in mutum ya zo kuma mun ce saboda kasancewar wannan aya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce an nashi ito duk yadda mutum ya ga dama sauran bayani in mutum yana so ya ji ƙarin bayani akan yayi ne yadda mutum ya ga dama gaskiya sai dai nemi kasa ɗin ƙala rawi amma ni kan ba zan iya yin cikakken bayani ba don shi ya samu daman fassara wannan kalmomin don manzon Allah salama shi ya faɗi mukbalatan aw mudbaratan ko ta gaba ko ta baya malaman tafsiri kamar imamu shaukani ya ƙara da au barikatan aw munkabbatan aw mustalqiyatan to kaga waɗannan kalmomi ne gaskiya suna da nauyi ni dai ba zan iya faɗan su ba ka nemi kasa ɗin ƙalarawi ka ji bayani hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas akan wannan wurin abdullahi dan abbas ya ce kanar muhajiru na yujibbuna ya ce akwai wani abu da mutanen makka suke wai shi yujibbuna ya ce wa kanakal ansaru la tujabbi ya ce amma su mutanen madina su basu iya wannan ba malaman luga suka ce ma'anan yujibbuna shine an yi a tiya hamun kabbatan shine bahaushe yake fasarawa da goho abdullahi dan abbas ya ce mutanen madina sai suka samu matsala tsakaninsu da matansu akan wannan da suka ga mutanen makka da suka zo suna yin yadda suka ga dama sai suka je su kuma su ma suna so su yi da matansu sai wannan abin ya kawo matsala a tsakanin mutanen ansar da su da matayensu saboda su ba son haka ba su suna gani wannan laifi ne kuma rashin kunya ne an gane ko to amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo wannan kes din a gabansa sai ya karanta musu wannan ayar ya ce musu ba tajbiya ba ba yujibu na ba ko menene ma aje a yi to amma a cikin wannan da Allah ya ce an nashi ta duk yadda kuka ga dama to bai halatta ba mutum ya zake wa matarsa ta duburanta mutum ya haka ya aikata haram hadisi ya tabbata daga abu huraira allah ya ƙara yarda a gare shi wanda imamu ahmad da waɗansu suka ruwaito ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru lahu ila rajulin atamra'atahu fi duburiha ya ce ko duban mutum allah ba zai ba ranar kiyama in yana zakewa matarsa ta duburanta sannan kuma hadisi ya tabbata daga abu huraira allah ya ƙara yarda a gare shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man ya atin nisa'a fi mahashihinna ya ce duk wanda yake zuwa wa mata ta duburansu to wannan tsinanne ne to allah ya kiyaye sannan mutum ya kiyaye kada ya kusanci mace alhali tana jinin haila lokacin da take jinin haila kamar yadda muka karanta ayar baya fa tazilun nisa a fil mahid idan mata suna cikin jinin haila to ku kaurace musu bi ma'ana bai halatta ba mutum ya sadu da matarsa ta kafar mafitar hailarta amma in banda wannan ya halatta dukkan wani abu kuma ya halatta a gare shi an fahimta ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya sadu da mace ta kafar hailata alhali tana haila da kuma mutumin da wato ya sadu da mace ta duburarta da kuma mutumin da ya je wajen boka <clears throat> ya gaskata abin da bokan nan ya ce to duk waɗannan sun kafircewa abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga babban wa'idi ne wannan mai tsanani kwarai da gaske da haka mutum sai ya yayi ya mai da hankali idan mutum matarsa tana haila <clears throat> shin akwai abin da ya halatta gare shi eh shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay duk abin da mutum ya ga dama zai iya yi da ita na daga wasa da runguma da sauran abin da shi ya sani ni ban sani ba duk ya halatta kai dai kada ya sadu da ita ta kafar hailata shine ma'anar isna kulla shay'in illan dika sannan aisha ta ce in matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna haila yakan sa su su yi kunzugu sannan daga baya sai ya biya iya abin da ya ga dama da su da sauran sassa na jikinsu don haka dai ina fata mun fahimci wannan wa qaddimu li anfusikum Allah ce ku gabatar da alheri ga kawunan ku waɗansu malamai suka ce bayan kun kammala to sai ku yi abin da ya kamata shine ababa na tsarki ana bukatar mutum ya zanto yana da kulawa da alola shi sa har a wajen saduwa da iyalinsa ana so in mutum ya sadu da matarsa a karon farko kuma yana so ya kuma to ya yi alola kenan in maganan kashe kafiran ya tabbata kenan sai zo zai kuma to yayi alola hadisi ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi alala daga aisha wanda a abu sa'idin al-khudri shi ruwaito wannan hadisi a cikin kamar da yake cikin sayu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an fa inna zalika fa an shato ce in ɗayan ku yi tarawa da iyalinsa kuma ya bukaci yana so ya kuma to ya alola a tsakaninsu. sai ce amma hakan zai sa masa zai ƙara masa nishaɗi zai ƙara masa kuzari to shi yasa malamai sai suka ce ba wajibi ba ne wannan alolan don in annabi ya faɗi hukunci kuma sai ya faɗi illan hukuncin to yana ɗaya daga cikin abin da yake yake tasrifin hukunci daga wajibci ya dawo zuwa mustahabbanci don haka ba wajibi ba mustahabbi ne an baka ne kai an gaya maka ne satan ansa an fahimta sannan kuma da shi mijin da ita matar a wannan yanayin sun zama masu janaba kenan <clears throat> janaba tana kama mutum matukar ya sadu da mace matukar wato abin da ake ce hashafa kan iya bakin kaciyarsa ya shiga cikin farjin mace to wannan mutumin ya kamu da janaba ko da ya zubar da mani ko da bai zubar da mani ba to sai mutum ya yi wanka wanka kuma jiya na yi bayani akan wankan haila don haka dukkan wanka kuma iri ɗaya da ake yi kenan duka wankan ibada iri ɗaya ne sannan kuma an fi so mutum ya yi wanka tun kafin ya yi bacci amma mutum ya yi bacci bai wanka bai laifi ba amma an fi so mutum ya yi wanka saboda ya kwanta da tsarkinsa an fahimta an tambayi aisha hadisi ne mutafakun alai wani daga cikin almajiranta ya tambaye ta annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi bacci bai yi wankan janaba ba bayan janaba ta same shi ko kuma yakan yi alola sai aisha ta ce kullu zalika kana yaf'al yakan yi duka biyu wani lokaci yakan yi wanka wani lokaci kuma yakan yi alola haka mutum ko da alola ya wadatar malamai suka ce mutum bai samu daman yin alolan ba ma bacci ya kwashe shi shikenan ba laifi an fahimta take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama rubba magtasala fanam wa rubba ma tawadda fanam wani lokaci sai ya yi wanka kafin ya yi bacci wani lokaci kuma sai ya alola kafin ya yi bacci duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to sai mas'ala ta kusan ƙarshe ƙarƙashin wattaqullaha wa alamu annakum mulaku duk abinda za ku yi ku yi alkhairi kuma ku ji tsoron Allah shin ya halatta tunda an san ubangiji ya ce mata harsul lakum ya ce mata gonaki ne ko to gona kuma in kai shuka ai kana bukatar abu zai tsiro to shin mutum ya halatta ya sadu da matarsa amma baya so ta ɗauki ciki sannan kuma in baya so ya halatta ya ɗauki wani mataki da zai iya sanyawa cewa ko da bayan ya sadu da ita ka ta ɗauki ciki an fahimta wannan shine mas'alan da malamai suke ce mas'alatul azl wani salo ne wanda mutanen da suka san shi wanda suke amfani da shi kuma akwai shi a cikin hadisai akwai shi kuma a cikin dukkan littattafan fiqihu shine mutum in yana saduwa da matarsa kafin ya fitar da maniyi sai ya cire sai ya zubar da maniyin sa a waje saboda tsoron kar ta ɗauki ciki tunda wannan maniyin da shine ake halittar mutum to shin ya halatta ko bai halatta ba an samu tattaunawan malamai zuwa maganganu uku wasu suka ce bai halatta ba wasu suka ce ya halatta wasu kuma suka ce ya halatta amma akan baiwarsa banda matarsa magana ta ƙarshe suka ce ya halatta amma da izinin matar wannan magana ta ƙarshen ita ce tafi ƙarfi ba lokacin kawo dalilan waɗancan cewa ya halatta yin azalu amma ya zama matarka ta yadda saboda in matarka ta yadda ba to za ka iya cutar da ita ta hanyar azalu saboda yana iya sarayar da wato samun nishaɗin mace wannan azalu to in mace ita ta yadda shi kenan amma in ita bata yadda ba to bai halatta ba saboda la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada kai garin biyan bukatan ka kai kuma ka cuce ta sai dai in baiwar ka ce to wannan shine suka ce ya halatta mutlaqan an fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kara yarda gare shi da babansa yake ce kunna na azilu wal qur'anu yanzil ya ce lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna azulu kuma ƙur'ani yana sauka ya ce walau kana mimma yunha anhu lana hana anhu alquran inda a ce abinda ake hanawa ne da ƙur'ani ya hana mu da Allah ya saukar da aya ya ce a daina a wata riwaya ya ce fa balaga zalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yunkir kuma abin ya je kunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa ana yi amma annabi bai hana ba to amma duk da haka malamai suka ce makaruhi ne ka bar shi shi fi. kada ka yi shi shi fi saboda akwai hadisan da suka nuna cewa kamar mutum yana neman wani wayo ne na neman kashe yaro ta yadda in ya kashe maniyin kaga ya kashe yaron da zai fito sakamakon maniyin amma dai ba laifi ba ne jama'a <clears throat> karkashin wannan ne yasa malaman yanzu suka yi kiyasi da shi suka ce ya halatta mutum ya ba da matarsa wani magani na kwaya ko wata allura saboda kada ta ɗauki ciki in dai ya cika sharuɗa amma akwai sharuɗa jama'a kafin mu zo kan sharuɗan a sha magani ko a yi allura saboda kada a ɗauki ciki ya kasu kashi biyu ko ya zanto mutum ya yi shi da niyyar a tsaye da haihuwa kwata-kwata kar a haihu ko dai dama ba ta taɓa haihuwan ba sai a je a juya mahaifarta ko a mata wani maganin da zai sa ita ba ta taɓa haihuwa ba ko kuma ta aihu yara kaza sai a je a ce a je a juya mahaifar ko a datse haifuwar don kar ta sake haihuwa kun ji wannan ko to wannan haramun ne mutlaqan baya halatta ka tsaida wa mace ka ce za ta haifi yara kaza ne daga nan kuma sai ka tsayar ka ce ba za ta kara haihuwa ba ko kuma tun kafin ta haihu sai ka ce kai kwata-kwata ba ka son ɗa sai ka toshe hanyar haihuwar wannan bai halatta ba yakan iya halatta ne kadai in akwai darura ta ceton rayuwar mata ko kuma ceton rayuwar yaro Allah anta astaghfiruka wa tubu ilaik ita matar ko kuma kare rayuwar ƴaƴan wannan ya halatta jama'a an fahimta amma in baka ba tsayi da haihuwa bai halatta ba abu na biyu shine tsara haihuwa shine malaman fiqh suke cewa tawqiful nasal da kuma wato tanzimun nasal tsara iyali shine kamar matarka ta haihu yanzu sai kaga cewa in ka barta fa ita yanzu yanzu za ta iya sake haɗiyewa ta sake ɗaukan wani cikin kuma wannan yaron bai samu ƙoshin lafiya ya sha mama ya ishe shi ba in aka ɗauki cikin wani yaron maman wannan yaron kuma zai iya cutar da wancan yaron shi kuma bai samu mama ya ishe shi ba kuma Allah ya ce wal walidatu hunna haula ne kamilin suna iya shayar da yara har zuwa shekara biyu kai kuma kana so ka kai liman ara arada an yutimma rada'a kana so ka kai shekara biyu to kuma ba zai ba matarka za ta ɗauki ciki to sai suka ce ya halatta ka bata magani ko ka mata allura wanda zai iya sa ta kai shekara biyu biyu kafin ta rinka haifuwa wannan babu laifi in mutum yana son karin bayani ya dubi fatawa ta allajinatu da'ima lil buhuti wal ifta ya dubi fatawa ta sheikh abdullahi allala muhammad ibn salih al uthaymin da kuma binciken malamai na munazzamatul mu'tamar al'alam islami don haka dai wannan ya nuna cewa ya halatta mutum ya yi tsara haihuwa ya ce tsakanin wannan yaron da wancan yana so ya samu wannan yaron ya samu koshin lafiya kafin wani a haifa amma duka shi ma kamar yadda na ce muku tarkul aula ne abinda aka fi so shine ka bar matanka ta ta daukan ciki malam ibnu uthaymin ya ce ka bar matarka kowace shekara ta haifi yaro ɗaya shi aka fi so saboda ka tara yara da yawa ka je manzon Allah ya alfahari da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku auri mata kuma ku ta hayayyafan yara saboda in kun yi yawa ni kuma zan yi alfahari da yawan ku a ranar kiyama in yi takara tsakanin sauran annabawa to haka kai yara da yawa shi aka fi so ba wai kai family planning ba amma in ka ce kaki sai ka yi to shine muke baka hukunci cewa ba haramun bane in ka cika sharuɗa jama'a an fahimta to menene sharuɗan sharuɗan sune irin waɗanda jiya muka faɗa akan wadda za ta sha magani don kada haila ta zo mata ko don haila ta zo mata na farko ya zama bincike nuna ba zai cutar ba akwai matar da in ta rinka shan pills wannan contraceptives din za su rinka sata tana tana yawan ciwo to wannan ita bai halatta ta sha ba sai dai ta yi wani abun daban ai akwai hanyoyi da yawa sai ta binciki likitan ta ga wanne ne wanda shi in ta yi shi ba zai cutar da ita ba amma in akwai cuta bai halatta ba wala tulqu bi aidikum ila tahluka abu na biyu shine zanto matar ta yi akwai izinin mijin sannan shi ma mijin ya zama akwai izinin matar kar kawai rinka kawo magani yana bata tana sha bai ce mata na meye bane bai halata ba ko je kawai a dankara mata allura bata san meye bane bai halata ba sai ta sani shi ma ya sani A an na huma kenan ya zama dukansu suna da yarjejeniya sana abu na uku ya zama ba mummunar manufa ba ce ba don manufan wai don shi ya samu shi kare ya yi da yawan kawai shi ya zo ya samu talauci a wani mummunan tunani ne in mutum yana tunanin haka ne to nahnu narzuqukum wa iyahum da arzikinka da arzikin yaranka duka yana hannun Allah ne kuma tsari ma na binciken malamai na tattalin arziki na musulunci suka ce duk lokacin da diyanka suka karu sai Allah ya kara sai ya sa a kara budget din da ake baka in da ana baka abin da ya shafi ƴaƴa biyar ne in ka haifi ɗana shida sai Allah ya ce a daɗa kara maka saboda in daren lailatul qadar ya zo sai a ce to wani fa zai haifu a wannan shekara don haka a kara abin da za a bashi sai Allah ya kara supply saboda kai ma ka kara yaro na haka ka daina jin tsoron talauci wai saboda saboda ƴaƴa a musulunci an fi so abu ne mai kyau anas dan malik sai da ya fi ƴaƴa sama da ɗari da kuke jin muke karanta hadisin sannan sama da ɗari ya haifa annabi ne kuma masa addu'a ya ce Allah ya bashi ƴaƴa da yawa ai ƴaƴa da yawan shine albarka kamar yadda mata da yawa kuma shine albarka asar ne a cikin sayyid bukhari abdullahi dan abbas ya ce yace khairukum aktharukum nisaa wanda suka fi ku alheri sune wanda suka fi yawan mata mai mata biyu ya fi alheri sama da mai mata daya mai mata uku ya fi wanda ya fi mai mata biyu alheri mai mata hudu fa ya rufe kofa kenan shi sa manzon Allah aka bashi mata suka fi yawa tunda shi duka ya fi mu alheri sallallahu alaihi wasallam an fahimta jama'a to wannan mas'alar dai ita ce mas'alatul azm da haka mutum sai ya zanto ya kiyaye ka'ida in har zai yi azalu wa bashirin bashiril mu'minin Allah ce ka yi bishara wa mu'minai waɗanda suke da bin doka da kiyaye ka'ida da yin ababa bisa ga tsarin koyarwar addinin musulunci to ina gani gaskiya a cikin wannan ayar ababan da harshe na zai iya furta su na gama gaya muku su sauran gaskiya na kunso su amma gaskiya ba zan iya gaya muku su ba sai in wata munasabar ko kuma kai ma sai ka je ka nemi ƙarin bayani ko kuma ka nemi littattafai ba za ka iya karanta na larabci ba sai ka ɗauki wanda aka fassara amma waɗanda suke koyarwa na sunna ba wai na batsa ba komi a cikin addinin musulunci an riga an karantar da shi to Allah ubangije mana muwafaka Allah ba mu dacewa Allah ya kyautata zamantakewa tsakanin mazaje da matayensu Allah kuma ya sanya albarka a tsakanin iyalai na musulmi saboda haka yau za mu ba da dama sai a ɗan karanta tambayoyi in akwai waɗanda suke da muhimmanci tafadar zona bismillah a karanta kawai ba damuwa na'am

ta yi tafsisi ta ce banda mata don haka saboda albarkan wannan addu'an allahumma allah ka tsare mu daga shaidan ita ma ya kamata ta faɗa sannan kuma a na wajen alolan ita ma za ta iya yi tunda ibada ce za ta samu lada allah ya samu dace ci gaba ana cewa malam tsakanin iyayen mutum da iyalinsa wanne ne yake kamata ke ta samu su to malamai sun tattauna akan wannan malam abdulrahman bin nasir as-sa'di Allah masa rahama a cikin littafin da ya rubuta na alkawa'id alfiqhiyya wanda ya rubuta nazam na baituka sannan daga baya ya dan ta'aliki akan sharhi kaɗan karkashin faɗinsa sa الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع لل... fa in للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح wa zidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi yake cewa addinin musulunci an gina shi ne akan jawo abu ya amfani da kuma tunkuɗe abu wanda zai kawo ɓarna sai ce in aka samu ta ga abu mai amfani ga abu mai amfani sun haɗu wanda za ka kaddamar sai ka zaɓi wanda ya fi girma to a ƙarƙashin wannan sai ke cewa ga matarka tana buƙatar ciyarwa ga iyayenka suna bukatar ciyarwa da waye za ka fara da ce da iyalanka za ka fara yace saboda iyalanka su suke ka an fahimta amma iyayenka taimaka musu aka ce ka yi amma su ba sa ka so da iyalanka su aka kawo su ka kuma su ne wanda wajibinka ne ka ci da su amma iyayenka kamar mahaifiyarka tana karkashin babanka ne an gane shi kuma mahaifinka shine zai nemo ya bata haka su ba suna karkashin ka bane directly sai dai indirectly ka taimaka musu karkashin fadin Allah ta'ala kul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabin wannan dai magana ce ta malaman usulul fiqh dangane da yanda ake tartibul masalih idan ga wannan ga wannan wanne ne zaka fara gabatarwa zaka yi wa iyalanka zaka yi kuma wa iyayenka amma na iyalanka shi yafi wajibi don haka da su zaka fara sannan sai kai wa iyayenka an gane ko saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ibda bi nafsika thumma man ta'ulu ka fara da kanka sai kuma iyalanka wanda kake suke karkashin ka kuma su waye karkashin ka matanka da kuma ƴaƴanka su ne na farko so da su in baka yi ba waye zai musu amma iyayenka in baka yi ba wani yana iya musu wani yana iya wakiltar ka wallahu alam ci gaba na ina cewa malam yayin na filan shigan farko sai an goye inzari na manini. to zai yanki sallah ita ta karasa nata shi kuma ya yi wankan sarki ya sake ko kuma ya za a yi ana wata ga wata ke da saurin me yake yi wannan ya kamata ya je neman magani akwai ta cuta da take damun mazaje yawanci wanda suka yi aure sukan samu da wannan matsalan musamman sabon aure wanda ake ce masa sur'atul qadaf shine gaggawan wato abun nan mutum bai kai bai yi komi ba kuma sai ya zama ya ce ya gama to kaga wani shi tun bai fara ba ma ya gama shine kala rawai Allah ya ji kansa yanzu kan zan baku kisa daya <laughs> yake cewa mutanen yanzu ba su san ababa na dafa'i irin na mutanen da ba yace shi yasa yanzu mutane sai mutum ya zauna ya sha ice cream ya sha wane ne ya sha ya ci chocolate ya ci wa yace duk wannan yana kashe mutum yace sai mutum ya zo ya fara wani dan kokari ana ce mhm mhm can sai ya ciru a ce yaya sai ya ce wai na gama yace ka ji dan duk ne yaushe ma ka fara Allah ya kiyaye inda mutum ya yi inzali shikenan sallah ta ɓaci <laughs> magana kuma ta kare shikenan sai haƙura da sallan kawai in so in ta kare saraka a biyu shikenan shi ma ya karisa amma ba dole ne tun da wannan sallan ba dole a rama ta ba ko yawwa amma ya kamata mutum ya samu nutsuwa gaskiya ci gaba in mutum ya gaba zai iya ba kuma kar ma ya fara sallan kawai saboda kar mutum yana cikin sallah kuma ya haka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha atiiu llaha wa atiiu rasula wala tubtilu a'malakum kar ku bata aikin ku ba a son mutum yayi da gangan abin da zai sa ya bata aiki malaman fikihu suka ce ciki hadda sallah kar ka fara sallah kuma ka yanke ci gaba cewa mara ya halatta mutum ya sha magani don neman karin karfi gaskiya malamai suna tattauna wannan akan cewa ya halatta ba laifi ba ne saboda dukkan at-tadawi al-aslu fi tadawi al-ibaha duk abin da ya shafi harkar magani to halal da sai abin da shari'a ta ce haram to haka magani ya halatta abin da zai iya sa shi ya zanto bai halatta ba shine abin da zai iya bayuwa ga wata cutar daga baya don akwai wanda zai sha maganin da zai cutar da shi ko dai ya sha maganin da zai cutar da matar to wannan bai halatta ba amma maganin da zai kara masa nishadi ko don ya sa ya fidda maza kunya wannan babu laifi in shi yana daga cikin wanda za su ba maza kunya to babu laifi wannan amma malamai suke cewa mutum ya yi ya mai da hankali in mutum ya sabarwa kansa irin wannan to in ya girma to ba zai iya komi ba sai da magani to gara mutum ya tsaya ya yi amfani da waɗansu ababa shi yasa na ce muku da da kun karanta wannan zadu ma'ada ba za ku tambaye ni waɗannan ba ya kawo ababan da mutum ya kamata ya rinka ci wanda za su taimake shi a wannan harka bai zama cewa bai bukatan sai ya sha wani magani ya ce ka rinka cin ba na faɗa ba ba faɗa ba ku karanta da kanku ci gaba ana cewa malam an bayan kan da iyalinsa sai bacci ya zo miki zai iya yin taimama a jikin bango ya kwanta wannan maganar wasu malamai sun faɗa kwarai da gaske kamar shi albani ya ɗauki wannan ra'ayin a cikin adabu zifaf cewa ya halatta mutum sai yi taimama a jikin bango kama wannan magana ce mai saɓani kwarai da gaske shi yasa ni ban kawo ta ba saboda mu kuma bangon da yanzu muke amfani da shi bango ne wanda akwai filasta a jiki to kuma dukkan malamai ba su ce ya halatta ba a yi taimama a jikin bangon da yake akwai siminti ana magana akan wanda ya zama mintin wanda ya zama na taɓo ne an fahimta shi yasa ban kawo wannan ba mutum dai ya daure yi wanka ko kuma ya alola akalla shi ya fi masa na'am wani ya salamu alaikum malam shin akwai haddi ko hukunci da aka yanke akan mutumin nisa da matarsa a lokacin da suke haila sa'an nan kuma ciki kan iya shiga a lokacin da namiji ya kawo amma ba ta kawo ba to tambaya ta farko dai da yake cewa mun ce dai bai halatta ba mutum ya sadu da matarsa tana haila ko to in mutum ya yi hakan fa to an samu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma albani ya inganta shi akan cewa imamu ahmad ne rawaito shi cikin musnad cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mutumin da ya sadu da matarsa tana haila me kafarasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar to ya sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari to wannan hadisin waɗansu masabobi ba su karɓe shi ba kamar masaban malikiya su hadisin bai inganta ba a su don haka ba sa aiki da shi suka ce ko mutum ya tuba wa Allah jumhurin malamai ma ba su ɗauki wannan ba imamu ahmad shine ya ɗauki wannan ya ce kawai ai su suka ce ko mutum ya tuba wa Allah shi kuma ya ce wannan hadisin yana aiki har almajirinsa ya ce ta bihi kana na akan wannan ra'ayin ya ce kwarai kuwa ina na akai tun daga hadisi to kuma ni ma ina gani wannan magana tana da karfi to amma ya tasaddaku bi dinarin an yusu dinar ya za a yi da shi shine suke cewa gwargwadon wadatarsa in yana da wadata sosai sai ba da abin da ya kai dinari daya sadaka kaga kamar dubu ashirin da wani abu kenan yanzu eh mana sai ya samu talaka talaka shi ma ya ci abinci sannan in kuma shi in kuma shi bai da hali sosai to shi kuma ya bada nisfu dinar sai ya bada rabin dinari kaga dubu goma kenan da wani abu to kaga mutum kyanta kar ma yayi kawai ko sai a kiyaye na tambaya ta biyu yace mene wai idan shin ciki na iya shiga idan lokacin da miji ya kawo ta kawo ba wai mace wai ciki yana iya shiga wa mace in miji ya kawo ita bata kawo ba hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim cikin kitabu tahara cewa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummu wata daga cikin mata masu daraja a lokacin annabi sallallahu alaihi mahaifiyar Anas ibn Malik sai ta zo tambaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take ce masa ya rasulullahi shin menene hukuncin mace in ta yi mafarki irin wanda namiji ke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata tagtasilu idara atilma in ta yi mafarki kuma ta yi mani irin yadda namiji yake yi to ita ma za ta yi wanka a lokacin da take wannan tambayar aisha sai ta rufe fuskanta ta ce fadahtin nisa a ya umma kin kunyata mata ya zaki zo cewa annabi mata ma suna mafarki shine annabi sai sallama ya rabu da aisha ya bata amsa to sai ummu salama ta ce wa hal yakunu zalika shin mata ma suna da mani ne shine shahidin maganar sa ko sai annabi sai sallama ya ce mata famin aina yakunu shabahu in mace ba ta da maniyi ta ya ake samun ɗaya kama da ita kun ji wani hadisin to ku ajiye shi a gefe ku jira ni sai kuma wani hadisin kuma ya tabbata shi ma shi kuma a cikin bukhari da muslim waɗansu mutane suka shirya suka zo da wasu tambayoyi suka ce za su zo su kure annabi sallallahu alaihi suka ce in ya bada amsa ya ci to shi annabi ne in kuma bai ci ba to ƙarya yake tambayoyi ne guda uku masu wahala tambaya ta farko suka ce ta yaya ake yi a sadu tsakanin miji da mace sai a haifi namiji ko kuma a mace wata su ta ta haifa mace zalla wata ta haifa namiji ta yaya ne ake a samu namiji a samu mace kuma annabi ya bada ansa tambaya ta biyu ita ce Allah ya ce a ranar kiyama yau matu baddalul ardu ghairal ard Allah zai canza sama ay Allah zai canza wannan kasan wasu samawat da sama suka ce sama dai ba matsala to amma kasa in Allah ya zo canza ta a ina zai dora mutane kuma a ina zai dora mutane sai ya canza wannan tambaya ta uku in mutanen aljanna sun shiga aljanna me da su fara ci ai ga kaya nan komi akwai to da wanda za su fara ai wannan tambayoyi in ba annabi ba wanda zai iya amsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki sai ya ce musu ma'ur rajuli da ya zo magana akan yanda ake a haifi namiji da yanda ake a haifi mace sai ce ma'ur rajuli galizun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar ya ce maniyin namiji fari ne mai kauri maniyin mace kuma wato asfar kamar ruwan ɗorawa-ɗorawa ne amma shi kuma wato tsinkakke shi ba shi ba mai kauri ba ne sai ce to in aka yi saduwa tsakanin miji da mata ya ce duk wanda ya riga sauka daga cikinsu ya ce azkara bi iznillah sai a haifi namiji in kuma macence ta riga sauka kafin namiji ya ce fa ayyuhuma ala ala sahibihi duk wanda ya riga ɗayansa shine ma'anan ala duk wanda ɗayansu ya riga ɗayan sauka ya riga saukar da mani to sai a haifi irinsa in kuma mace ce ta riga sai a haifi mace kun ji abin da manzan Allah sai salama ya ce sai ka hada da wancan hadisin kuma yaya kuma ake kuma yayi kama da babansa in aka ɗebi maniyin baban yafi yawa sai yayi kama da baban in aka ɗebi maniyin maman yafi yawa an fahimta sai yayi kama da uwar ko kuma yayi kama daga cikin dangin mahaifiyar can baya ko daga cikin dangin baban can baya in kuma aka yi balancing sai ka zo sai ana la kaman baban ne a kaman maman ne sai a kasa ganewa kun fahimta saboda haka mata su ma suna fitar da maniyi amma maniyin mace galibi in kana son wannan dokon bayani shi ma ka karanta sharhin sahihu muslim al-minhaj na imamu muslim na imamu nawawi don a ciki yayi bayani sosai karkashin wannan hadisin yanda maniyin mace yake da kuma cikin littafin sa um, al-majmu' sharhul muhadhab yayi bayani sosai akan maniyin mata da maniyin maza da kuma yanda mace za ta gane in mani ya fito ko mani bai fito ba lokacin darasi na fikihu bane don aka dai mace in dai ga an samu namiji to an an haifu to tabbas ita ma akwai maniyinta a jiki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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع المتمسكين بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo da jinjinawa da sallamawa ga ubangijinmu allah maɗaukaki ma'abocin ni'ima da falala mai yawa wanda ya sake haɗa mu domin ci gaba da karanta abin da ya sawwaka na daga ayoyin littafinsa mai albarka a yau goma sha hudu ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da da talatin da bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi ne kuma akan aya ta ɗari biyu da ashirin da hudu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana katari da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan aiki bismillah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 تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Ubangiji maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi masu albarka yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala taj'alu allaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim ubangiji ya ce kada ku sanya allah a matsayin garkuwa ko shamaki ko kuma wata kariya ga rantse-rantsenku wanda hakan zai hana ku ayyuka na alkhairi da ayyuka na kyautatawa da kuma takawa ga ubangijinku da kuma kyautatawa na daidaita tsakanin mutane da sulhu da kawo gyara tsakanin mutane wallahu sami'un alim allah mai ji ne ga dukkan abin da kuke furtawa ciki har da rantse-rantsenku alim kuma masani ne ga manufofinku idan ka yi rantsuwa kana nufin alkhairi da rantsuwarka ubangiji ya sani in kuma ka yi rantsuwa kana nufin rantsuwarka ta zamo maka katanga da kariya domin karka aikata wani aiki na alkhairi to nan ma ubangiji ya sani wala taj'alullaha urdatan li abun abinda ake nufi da al'urda shine la mani mani'an wa hajizan yamna'ukum min albirri ko min birri wasila kar ku sanya Allah ko yin rantsuwa da Allah ya zama muku wata katanga da za ta hana ka ka sadar da zumunci ko ka aikata aikin alkhairi ga waɗansu ‘yan uwanka ko kuma rantsuwarka ta hana ka bin Allah ta hanyar taƙawa abinda ake nufi da an tabarru ai an taf'alul bir albir kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne shi ne la ta ja'alullaha mani'an wa hajizan yamna'u ko min albirri wasila kar ku sanya Allah ko yin rantsuwa da Allah ya zama muku wata katanga da za ta hana ka ka sadar da zumunci ko ka aikata aikin alkhairi ga waɗansu 'yan uwanka ko kuma rantsuwarka ta hana ka bin Allah ta hanyar taƙawa abin da ake nufi da an tabarru ai an taf'alul bir albir kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne husnul khuluq duk abin da ya shafi kyakkyawar ɗabi'a duk abin da ya shafi ɗabi'a mai kyau ga ɗan adam wanda zai zama abin yabo a wurin ubangiji kuma abin yabo a wurin mutane hali na mutuntaka hali na dattaku hali na kyautatawa shine albar ko albir watattaku shi kuma daga attakuwa wannan kalma kuma mun sha wuce ta abinda ake nufi da ita Shi ne aikata abin da Allah ke so bisa hujja da gujewa abin da Allah ya hana shi ma bisa hujja wannan ta ƙawa. wa tuslihu bainan nas shi kuma al-islahu bainan nas ne kawo gyara domin daidaita tsakanin mutane da yin sulhu a tsakaninsu a yayin da aka samu ɓaraka tsakanin daidaiton da ke tsakanin wane da wane ko jituwa da take tsakanin wane da wane ko wane da wance ko wance da wance shine al-islah to shi kuma al-islah ko kuma islahu zatil bain kyautata tsakanin mutane yana ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u da kuma halaye masu girma a tsakanin musulmi domin ubangiji ya ce fattakullaha wa aslihu zata kum wa in ta'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma sannan ubangiji ya ce sulhu khair sannan ubangiji yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk waɗannan ayoyi da muka kawo suna nuna umarnin Allah akan a rinka kawo gyara domin kyautata tsakanin musulmi da musulmi idan an samu rashin jituwa ko wata tankiya ta faru tsakanin wane da wane a cikin musulmi sai a kawo sulhu domin a daidaita tsakaninsu domin su koma kan hanyar da ta dace to ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar yana la'akari da abin da waɗansu mutane ke yi daga cikinmu musulmi na cewa ga wani abin da ya kamata a ce mutum ya yi ta hanyar ya fara yin abin ko kuma dama yana yi ta hanyar ya ci gaba shi kuma sai ya katse ci gaba da wannan aiki na alkhairi ko kuma ya ki fara wannan aiki na alkhairi saboda wai shi ya riga ya rantse ya ce ba zai yi ba me yasa mutum zai rantse akan wannan shine kamar misali mutum yana yin wani abu na kyautatawa ga wani bawan Allah daga cikin 'yan uwa na dangi ko makusanta ta fuskar makotaka sai mutum ya ce wallahi tun da wane ya yi kaza ba zai sake bashi wani abu kaza ba ko tun da wane ya bata mun rai na je gidansa na yi sallama ya ki fitowa to wallahi ba zan sake zuwa gidansa ba ya yiwu yana tsammani ko don kudinsa na je gidansa ko kuma tsakanin wata baiwar Allah da wata ‘yar uwa baiwar Allah saboda ta ji ta ta ji bakinta ko ta ji akwai hannunta a cikin wani abu da aka ƙaga na ƙiri na ƙarya da aka jingina mata amma sai ta ji bakin wance ma a ciki sai ta ce tunda wance ma ta shiga cikin wannan magana to wallahi daga yau ba ni ba ita na fahimci gaba take so ta yi da ni ko na fahimci wane yana neman sarar kafata ne don haka daga yau wallahi ba ni ba shi ko abu kaza da nake masa na alkhairi daga yau na daina jama'a na fahimtar wannan wannan yana faruwa a tsakanin mutane ko baya faruwa ko kuma a samu waɗansu mutane suna faɗa sai ka zo don ka sulhunta tsakaninsu sai ɗaya ya ce wallahi shi bai yadda ba kai iya ka sai ɗaya ya ce shi bai yadda ba ko kuma kana ƙoƙarin gyara tsakanin wane da wane suna faɗa sai kaga faɗa za ta dawo kanka ko kana ƙoƙarin sulhu tsakanin wane da wane sai ka ji za ka yi baƙin jini a kai sai ka yi fushi sai ka ce wallahi ni ba ruwana ma ni na fitta baki na ma a maganar ka kawo sulhu a tsakanin su sai ka rantse ka ce kai wallahi ka fita a magana tunda wane ya haka tunda wance ta yi kaza to kai daga yau ma ba ruwanka da wannan zancen shine ubangiji yake hana mu anan kada wannan abun na alkhairi ne zaka ci gaba ko zaka fara sai kai kuma sai ka gaggawa sai ka rantse ka ce kai ba za ka yi ba kuma sai ka doge akan rantsuwar sai ka ɗauki wannan rantsuwar ta zamo maka kamar katanga kamar kariya kamar shamaki da zai hana ka karka aikata wancan alkhairin ta yadda in an taba ka sai ka ce ai ka riga ka rantse kai kuma ba kai kuma baka magana biyu mutane suna haka ko ba sa yi shine Allah ke hanawa anan Sa'id ibn Jubair Allah ya kara rahama a gare shi babban almajiri ne ga Abdullahi dan Abbas shi kuma sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ma'anar wannan aya yace shine an yahlifar rajulu ala tarkil birri wasila shine mutum ya rantse ya ce shi ba zai sake yin wani abu kaza ba na abun alheri da yake wa wane ko su wane ko su wance. ko kuma sada zumunci da ke tsakaninsa da wane ya ce au an yi suliha bainan nas ko saboda yana kokarin kawo gyara da sulhu a tsakanin wane da wane sun yi fada yana so ya sulhunta su sai wani ya bata masa rai ko saboda ya ji wani zance sai ya daina sai ya rantse da Allah sai ya ce shi ba ruwansa tun da haka ne sai wani ya ce masa barra ka ci gaba da yin abu mai kyau mana da kake yi fa ya la kad halaftu sai ya ce a ah, ni na riga na rantse ai tunda na rantse ni kuma ba zan yi kafara ba to wannan shine ma'anar wannan ayar ba wai mutum ya rantse akan zai bar wani abu mummuna bane a'a ya rantse ne akan wani abu kyakkyawa yake yi sai ya rantse cewa shi ba zai ƙara yi ba to shine Allah ke cewa kada mutum ya rike wannan rantsuwar a matsayin garkuwa da za ta hana shi ci gaba da aikata wani alkhairi da yake yi wallahu sami'un alim Allah yana jinku duk wanda ya rantse bisa hujja Allah ya sani wanda ya rantse akan abun da bai kai a rantse a kai ba shi ma Allah ya sani jama'a an fahimci wannan wannan ayar tana hana mu irin wannan ɗabi'ar kuma wannan ɗabi'ar ta zama ruwan dare a tsakanin musulmi kada mutum ya ɗauka dattaku Wanda za ka yi ka canza rantsuwarka a'a malam abdulrahman bin nasir as-sa'adi Allah ya ji kansa a cikin bin nasir as-sa'adi Allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa tafsirul karimin rahman yake ce wannan ayar tana nuna mana tartibul masalih yadda in ababa masu kyau suke gabanka amma sun ci karo da juna wanne za ka zaɓa to shine ƙur'ani ke nuna maka ka zaɓi wanda ya fi amfani ka bar ɗayan ko da dukansu biyu masu amfani ne idan mutum ya rantse ai abu mai kyau ne ya cika rantsuwarsa kada ya rantse kuma ya zo ya karya rantsuwar ko ya saɓa ta to amma in ya rantse akan zai daina wani abu mai kyau ci gaba da wancan aiki mai kyau ɗin ya fi girma a wurin Allah sama da a ce ka cika wannan rantsuwar don haka ka karya rantsuwar ka yi ka kafara shine Allah ya fi so sama da ka daina wannan abu mai na alheri da kake yi ka karya wannan rantsuwar ka yi ka fara shi ya fi alheri shi ya fi soyuwa a wurin Allah sama da ka fasa ka ce ba ruwanka da wani da kuke zumunta saboda ya ɓata maka rai ka karya wannan rantsuwar ka yi kafara shi ya fi alheri a wurin Allah sama da wato ka fasa abin da kai niyya na sulhu tsakanin wane da wane jama'a an fahimci wannan ko wannan shine abin da magabata suka fasara akan wannan ayar wannan ayar dai tana mana magana ne akan rantsuwa to shine Allah ya ci gaba da cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da laifi ko ya kama ku da cewa dole sai kun yi kafara akan rantsen-rantsen da kuka yi irin na suɓul da baka shine Allahu ko kuma abin da kuka faɗa a harshen ku amma bai tsaga ya je cikin zuciyarku ba ba ku ƙudurce aniyar tabbatar da wannan rantsuwar ba a cikin zuciyarku amma sai kuka rantse saboda su kulda baka ko saboda abin da kuke kyautata zaton haka ne amma sai ya tabbata ba haka bane to Allah baya kama ku da laifi in kun yi haka kamar yadda kuma baya kama ku da cewa sai kun yi kafara in kun yi haka walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum amma Allah yana kama ku ne akan abin da zuciyarku ta kudurta ta tabbatar ta mai da shi tabbas to akan wannan ne Allah yake kama ku wallahu ghafurun halim saboda shi Allah mai gafara ne gare ku halim kuma mai tausasawa ne mai tausayi ne a gare ku mai rangwame ne a gare ku la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum allahu abinda ake nufi da ita shine kullu ma yulgha min al duk zancen da ake yasar da shi wanda ba a itibarin sa al-kalamu alladhi la yu'tabaru bihi wa la yu'tamadu alayhi wa la yultafatu ilayhi duk maganar da mutum zai faɗa na zance wanda ba a komawa a saurari wannan zancen ko kuma zancen da mutum bai kudurci ya faɗa ba kawai sai ya ji ya yi ya faɗa shi ake ce masa allahu masdar ne na laga yalhu ko kuma yalga laguwan an fahimta shi yasa ubangiji yake cewa ba a kan rantsuwa ba ko da magana banza da mutum zai ji an faɗa irin maganar nan da bai kamata ka tsaya ka saurara ba in ka ji ma ka share mutum ko da yana faɗa ana ce mata lagu wa ibadur rahmani alladhina yamshuna halal al hau nan wa idha marru billaghwi marru kirama Allah ya ce bayin Allah na gari sune wanda in sun wuce ana lagawu ana yasassar magana ana magana banza ana ashar ana cin naman wani ana maganar da bata da amfani ko a lahira ko a duniya sai mutum ya yi watsi da ita sai ya wuce abinsa kar ya zauna tare da su wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin magana irin ta jahilci ita ana ke ce mata lagau to anan kuma abin da ake nufi da allahu shine kalmar da mutum zai faɗa wadda bai yi niyyar ya faɗe ta ba sai suɓul da baka sai ya sa ya faɗa ko kuma saboda yana kyautata zaton haka ne abin sai ya faɗa sai ya zama kuma ba haka ba ne to wani ana samun shi a cikin rantsuwa fi aimanikum al'aiman jam'i ne na alyamin alyamin kuma kowa san shi asalinsa a larabci shine dama <clears throat> hannun dama sai ana amfani da kalmar alyamin a madadin rantsuwa li'anna kullan li'anna alhalif ya muddu yaminahu li ta'kidi yaminihi saboda mutum in ya zo rantsuwa yakan miƙa hannunsa don ya nuna ya tabbatar da magana shi sa aka ɗauki karmar alyamin ake jingina ta da sunan ma'anar rantsuwa amma abin na'am don haka wato wannan shine abin da ake nufi da rantsuwa shine mutum ya rantse da wani abin da yake girmama shi saboda ya karfafa zancensa akan tabbatarwa ko kore wani abu ubangiji da ya ce wallahu ghafurun halim Allah yana gafarta muku idan dai kuka yi rantsuwa kuma kuka zo kuka yi kafara halim kuma Allah maɗaukin sarki yana jin tausayinku shi yasa ya kakkasa rantsuwa ya zama akwai wadda ba a kama mutum a kanta an fahimta ubangiji maɗaukin sarki mai haƙuri ne to waɗannan ayoyi da muka ji ya kamata mu yi ɗan yi bayani a kan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da rantsuwa mun dai ji me ake nufi da alyamin kowa ya san abin da ake nufi da rantsuwa shine mutum ya ƙarfafa wani zance akan tabbatarwa ko kuma korewa amma ya yi amfani da sunan allah ko wata sifa daga cikin sifofin Allah wannan shine ake nufi da rantsuwa sannan kuma rantsuwa ta tabbata ya halatta yin rantsuwa saboda dalilai daga alkur'ani kamar wannan aya da muka karanta wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum da kuma inda Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum da waccan ayar walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman a suratul ma'ida da faɗin Allah maɗaukakin sarki yahlifuna billahi lakum da faɗin Allah ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim da faɗin Allah ta'ala wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum da ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suke magana akan rantsuwa sannan ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin abdullahi dan umar ya ce man kana halifan halif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to ko dai ya rantse da Allah kadai ko kuma yayi shiru kawai kar ya rantse wannan yana nuna mana mashru'iyya wanda yake nuna mana tabbacin ya halatta a rantse amma bai halatta ba a rantse da kowa sai da Allah idan mutum ya rantse da wani wanda ba Allah ba to yana cikin hadari mai tsanani don manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace man halafa bi ghairillah faqad kafara au ashraka duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to wannan yayi kafirci ko kuma shirka ɗayan biyu to mutum ya mai da hankali kada ya zo rantsewa ya ce na rantse da sama ko na rantse da araduwa ko na rantse da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ana rantsewa ana rantsewa ne da Allah ko kuma da wata siffa ta Allah ya halatta ka ce na rantse da girman Allah tun da girman Allah sifa ce ta na rantse da alqur'ani saboda alqur'ani kalamullah wa huwa sifatun min sifatillahi azza wa jal ya halatta ka ce na rantse da yasin saboda yasin kalma ce ta Allah an fahimta ko kuma da kowace sura a cikin alkur'ani amma bai halatta ka rantse da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah bawa ne na Allah ba sifa ne na Allah ba an gane jama'a shi yasa abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa la'an ahlifa billahi kadiban a habbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan yace ni in rantse da Allah akan ƙarya shine dama dama a wurina sama da a ce in rantse da wani Allah alhali akan gaskiya ne shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama da ya zo fashin bakin wannan magana ya ce abin da yake nufi shine idan ka rantse da allah akan karya amma da sunan allah ka faɗa iya abun da ka yi laifi ne amma kuma ba shirka ba ne ba kafirci ba ne amma in ka rantse da wani Allah ko da gaskiya kake faɗa shi kuma shirka ne ko kuma kafirci kamar yadda manzan Allah sai salama ya ce kowane laifi kuwa a duniya dama dama in ba kafirci bane ko shirka an fahimta jama'a don haka duk wanda zai rantse duk wanda zai rantsuwa ya faɗi sunan Allah kadai ko wata sifa daga cikin sifofin Allah wannan kenan rantsuwa ta kasu kashi uku akwai alyaminul yaminul munaqada akwai yaminul lahu akwai kuma yaminul ghamus alyaminul yaminul munaqada ita ce rantsuwa wadda Allah yake cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum rantsuwar da mutum zai faɗa alhali kuma yana kudurtawa a zuciyarsa cewa da gaske yake ya himmatu akan ma'anar da ke cikin rantsuwar kamar ka ce wallahi daga yau ba zan sake zuwa gidan wane ba ko ka ce wallahi sai na yi abu kaza ko wallahi ba zan ƙara yin abu kaza ba kuma har cikin zuciyarka kana nufi ka yi amfani da kowane lafazi ko ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi duk wani rantsuwa ce dukkansu kuma sun zo a cikin alkur'ani wa aka samu billahi jahda aimanihim tallahi la amma kuntum taftaru sannan wallahi an gane ko shi ne ma wanda ya fi yawa a cikin alkur'ani an gane ko waɗannan guda ukun duka ya halatta ka rantse sannan malamai suka ce in mutum ya faɗi sunan allah kaɗai ko da bai ce na rantse da allah ba sai ce allah yanda yawanci muka saba kenan mutum da gangan sai ce allah ko shi ya rantsa sai ya ɗauka sai ya ce na rantse da allah wa hatfu ma ja'izun kama kulu zaidun da man kuma. in ka goge wani abu wanda an riga an sani ka kaddara shi a cikin zuciyarka shikenan ya tabbata an gane ko wa fi jawabi fa zaidun qul kul danif fa zaidun an anhu id urif ai a cikin larabci wannan sananne ne saboda ka in ka ce Allah alhali kana nufi na rantse shi ka goge na rantse to lallai ka rantse da Allah ne an gane haka in ka ce na rantse ba zan yi kaza ba sai baka faɗi Allah ba alhali kana nufin ka rantse da Allah ne shi ma ka rantse kawai hukuncin ka da wanda ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wancan taukidi yake jama'a an fahimci wannan da kyau to wannan ita ake ce al-yaminul munaqada abinda zaka faɗa kana kudurtawa da gaske kake a ranka abu na biyu shine yaminul lagaw shine karantse alhali kuma bai kai har cikin zuciya ba shine aisha take cewa shine abun da yawanci mutum yake faɗa a gida la wallahi bala wallahi abu kaɗan wallahi ba kaza ba wallahi yaron nan ka tashi a wurin wallahi ka tashi ba yana kwade ka wallahi kaza mata sun fi yawan yin irin wannan a cikin zuciyarta ita bata kai bata ma san ta faɗi wallahi ba amma ya riga ya saba a harshenta to tun zamanin da ana samun irin wannan cewa abu ya saba a bakin mutum yana yawan faɗan wallah saboda ta'allukin ɗan adam da ubangiji to sai ya zama yana ta rantsewa ba tare da ma yayi niyya ba to wanda baka yi niyya ba kawai sai ka ce wallahi to wannan ban da shi an yafe maka shi shine lagau jama'a an gane ko haka kuma imamu malik yake cewa shine mutum wani ya zo ya ce maka wane yana nan ka ce eh yana nan sai a yi sallama ya ji shiru ce wallahi yana nan saboda kai kaga lokacin da ya shiga a sai kai baka sani ba kaninsa ne ka gani ka manta sai ka ce wallahi yana nan sai aka duba ya ka samu ba shi bane kaninsa ne a gida to ƙarya kai ƙarya ce mai kama da gaskiya kuma gaskiya ce mai kama da ƙarya gashi kuma ka rantse to wannan babu shine yaminul lagaw saboda kana tsammanin abu kaza shekul islam yake cewa ya hada hadda cewa ka rantse akan kana tsammani wane zai yi kaza suka ce wallahi wane kan za ga zai zo wallahi wane sai ya zo can hiyar gashi kuma hiyar basar da kai sai ya ki zuwa ko kuma kana tsammani wane yana da mutuncin da zai yi kaza sai ka rantse a kansa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi in ya rantse akan za ka yi wani abu to kar ka sa shi ya yi kafara ka bar rantar da shi to kai kuma sai ka ce a'a wani ai girman ka ya wuce haka wallahi zaka bar ma wani wannan canjin wallahi na san zaka bar masa kai kuma kawai shi kuma dan yawa ne sai ki ya bar masa to ba za ka yi kafara ba an gane ko wayannan su ake ce musu yamidul lagaw shine Allah yake cewa nan Allah baya kama mutum na farko ba laifi na biyu kuma babu kafara amma dai ubangiji ya ce wahfazu aymanakum mutum ya rinka kiyaye rantsuwarsa kar ya rinka yawan rantsewa akan abin da bai takara ya karya ba amma ya halatta mutum ya rantse haka kawai babu wani ko da ba a nemi ya rantse ba eh ya halatta ba a ce wai rantsuwa laifi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai ya kan rantse ba a nemi ya rantse ba yace fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman kaza wa kaza kaga wannan ba wanda yace rantse shi ɗayansa sai rantse yace na rantse da wanda raina yake hannunsa kaza to wannan ya halatta kai ma ka ce ka rantse da Allah kaza in kana bada labari akan wani abu kai dai wahfazu aymanakum ka tabbatar gaskiya zaka faɗa in za ka rantse saboda taukidi ana amfani da rantsuwa don taukidin wani abu wannan shine kashi na biyu kashi na uku shine yaminul ghamus yaminul gamus malamai suka ce shine allati yakdhibu fiha sahibuha amdan nafiyan aw ithbatan mutum yana so ya tabbatar da wani abu ko ya kore akan labari akan wani abun da yake mazi abun da ya riga ya wuce sai mutum ya rantse da gangan yayi karya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirga wannan ɗaya daga cikin alkaba'ir ya ce yana ɗaya daga cikin mafi miyagun laifuffuka a musulunci cikin hadisin da bukhari ya rawaito daga abdullahi dan umar ya ce alkaba'ir al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus ya ce kaba'irai kan su ne waɗannan hudu ya ce shirka da allah da saba wa iyaye da me da kuma kashi da kuma kisan kai da kuma rantsuwa ta ƙarya ku gane bambanci da ke tsakanin alyaminul munakada ita alyaminul munakada yana magana akan mustakbal ne akan a gaba wallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi zan yi kaza sai ka saba kun gane wannan amma yaminul ghamus akan madi ne akan a baya ne sai ka bada labari ka ce wallahi an yi kaza ko wallahi ba a yi ba kuma ƙarya kake yi sawa'un kai ne kai sai a tambaye ka sai ka ce wallahi ban yi ba kuma ƙarya kake yi ko kuma kai ne baka yi ba sai ka ce wallahi na yi kuma karya kake yi akan abin da ya riga ya wuce wannan kuma Allah ne kaɗai ya san yawan waɗanda suke faɗawa cikin wannan haɗarin na shaidan wannan shinge na shaidan Allah ne kawai ya san yawan adadin mutane daga cikin gama garin mutane da daga cikin shugabanni da daga cikin malamai da daga cikin kowa wanda zai zo ya faɗi ƙarya akan labari kuma ya ce wallahi ya rantse shine minul khamus manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin wani hadisi da imamul haƙi ya ruwaito yake cewa al-yaminu sabrul fajira tada'u diyara balaqiya yace mutum ya rantse akan ƙarya da gangan da fajirci yana ba da labari akan wani abu kuma karya yake yi kuma ya san ƙarya yake yi ya rantse ya ce wannan yakan sa gaba ɗaya ma Allah ya yanke ruwa kwata-kwata sai a daina ruwan sama Allah ka kama na sauki rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna wannan kuma yana da yawa yanzu mutum ya zo yana tabbatar da wani labari sai ya rantse kuma ƙarya yake yi kuma kowa mutanen da suke jin sama sun san ƙarya yake yi Allah ya tsare mu wani daga cikin magabata al'imamu darimi usman ad-darimi wanda ya rubuta wani littafi na kazo usman ad-darimi alal mirisi wanda ya nakadin wani daga cikin shugabannin mu'tazila ko kuma jahmiya da ake ce masa bishir al-mirisi to a ciki tunda magabaci ne dan karni na uku ne ya kawo hadisai a ciki duka wanda suke da isnadinsa ya kawo ne hadisi wanda malam albani ya ce hadisin Hassan ne mashhur Hassan ali salman wani daga cikin almajiran malam albani ya ce hadisi ne hassan yake cewa wato mala'ikun allah waɗanda suke rike da al'arshin ubangiji guda takwas wa ya hamilu arshe rabbi ka fauƙahun yau idin samaniya waɗannan mala'iku saboda girmansu ɗaya daga cikinsu kafarsa ta nitse a ƙasan ƙasa ta bakwai ƙasa ta bakwai fa can cikin ƙasa ta bakwai kafarsa ta nitse a ciki sannan kafaɗarsa kuma yana riƙe da ɗaya daga cikin ƙawa'imul arsh ɗaya daga cikin wato kafafun al'arshin ubangiji ɗin nan mai kafafu guda takwas yana ɗore akan kafaɗarsa ku duba inda kansa yake can kafadarsa tana an dora al'arshi a kai ku manta kuma al'arshin ubangiji yana saman saman bakwai ne tunda in ka wuce sama ta bakwai sai mai sai sidratul muntaha sidratul muntaha kuma inda ha jannatul ma'awa a can ne aljanna take saman aljanna kuma manzon Allah sai ya ce shine saqful janna shine arshur rahman al'arshin ubangiji shine rufin aljanna to ku tuna can inda al'arshi yake fa a wurin ne kafadarsa ya ɗora kafan kafan al'arshi ɗaya kafarsa kuma ta nitse a ciki me yasa ya nitse saboda tsananin nauyin al'arshin ubangiji amma kuma yana kuka yana kukan ƙara yana yin al'aktu ya ce ya ittu yana kukan ƙara ƙiƙi saboda nauyi na al'arshin ubangiji dukkan waɗannan mala'ikun haka suke suna tasbihi wa Allah suna ce subhanaka ma a azamaka ya Allah girmanka da buwayarka da bunƙasarka ya Allah ta ƙasaita ya Allah ka bunƙasa a mulki ya Allah girmanka ya yawaita ubangiji maɗaukakin sarki shi kuma yana cewa la ya arifu zalika man halafa bi kadiban yace ku kuka san haka amma yanzu akwai wani ƙaramin alhaki dan adam zai zo yana rantsewa da ni akan karya shi bai san wannan girman nawa ba ku kuka sani jama'a ku dubi girman ubangiji fa ku dubi yadda mala'iku da girman su da komi a ga da suke jinjina wa ubangiji saboda girman ubangiji ya wato ya wuce tunanin mutum dole mutum ya girmama ubangiji amma da sunansa mutum ya yi karya kuma ya rantse ya ce na rantse da sunan Allah saboda kawai mutane su yarda da shi saboda ya tabbatar da wani muradi nasa wallahi jama'a mu mai da hankali kuma duk mutumin da ke rantsuwa da sunan Allah akan karya wallahi tallahi wannan ya jira makomansa a wurin Allah kuma tun daga duniya wallahi za ku sha mamaki Allah zai iya masa wato muhula Allah ya jira shi famahilil kafirina amhilhum ruwaida Allah zai iya ya ba shi muhula inna Allah la yumlil bizalim ji manzon Allah sallallahu Allah zai iya ya masa talala ya jira mutum kai tayi amma wallahi ƙarshen mutum ba zai yi kyau ba wani ya zo yana ban labari wai akwai wani mutum da ya fito yanzu sai ya ɗauki alƙur'anin Allah sai ya ɗora a kansa sai ya tarantsewa da alƙur'ani ya tafa ɗan maganganu waɗanda ko a cikin mutanen da manya-manyan fajirai wallahi ba wanda yake wa Allah haka rantsuwa da Allah wannan alƙur'ani kana da tabbacin gaskiyar kafa wallahi ta a hirɗinka ka ɗauki alƙur'ani ka ɗora a kanka ka ce za ka rantse sai abin da ya kai bango sai abin da ya ture wa bango mene sai abun da yi nisa ya yi tsanani amma wallahi karka da ka ɗauki ƙura'ani ka rantse akan abu haka kawai ballantana abun da ka tabbatar ƙarya kake yi ka zo ka rantse da Allah kana wakiltar Allah kana ce wannan abun shine hukuncin Allah duk wanda yake yin haka muna masa addu'a Allah ya shirye shi ya gyara in kuma bai gyara ba wallahi ku jira ku ga karshen sa kar ma ku ce za ku yi fada da shi wannan direct wato kai tsaye yana yin fada da Allah ne Allah ya kiyashe mu to wannan dai shine kashe-kashen rantsuwa guda uku al-yaminul munaqada ita ce rantsuwa wadda mutum ya tabbatar a ransa to in mutum yayi wannan ubangiji ya faɗi hukuncinsa a cikin alkur'ani amma kafin nan dai jama'a mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kafir an yaminik yace in ka rantse akan wani abu akan ba za ka yi ba ko kuma za ka yi sai ka ga sunkuyan abun kishiyar yin hakan shine ya fi alheri to ka fasa rantsuwar ka ajiye rantsuwar a gefe ka yi wannan abun shi ya fi maka ka zo ka yi kafara kamar yadda dai ɗazu na yi bayani kamar yanzu ɗanka ne ya maka wani abu yanzu ba muna azumi ba sai yaron ka yi maka laifi ka ce ko matarka ka ce wallahi na fasa ma ba zan maka ɗinkin sallan ba ko wallahi ba za ki je ka zan ba ba za ki sake zuwa gidanku ba daga yau saboda ta maka laifi sai daga baya sai ka zo ka tuna gashi kuma ka riga ka rantse to ka fasa rantsuwar don bai kamata ka raba ta zumunci da iyayenta ba wannan raba ta zumunci da iyayenta shi laifi ne ka hana ta zuwa gidansu saboda wani abu laifi ne ko da ta yi kuskure to daga baya ka fasa sai ka yi kafara shi yafi maka akan ka ce ni ba zan zama dattijon banza na riga na rantse a'a nan in ka kishi ne ka yi laifi ka fasa amma ka fara ta kama ka jama'a an fahimta shi sa akwai lokacin da mutum ya rantse warware rantsuwan wajibi ne in ka rantse akan zaka bar wani abu na wajibi to ka warware rantsuwan shine wajibi in ka rantse akan zaka aikata wani abu na haram to ka warware rantsuwan shine wajibi in ka rantse akan zaka bar wani abu na mustahabbi to mustahabbi ne ka warware rantsuwar in ka rantse akan zaka aikata wani abu na makaruhi to mustahabbi ne ka warware rantsuwan jama'a an gane wannan da kyau ko amma in ka rantse akan zaka wani abu na halal ko ba za ka yi ba to wannan shi kan abin da aka fi so shine ka cika karantsuwar, amma in ba wannan ba to karka cika rantsuwan shine aka fi so jama'a mutane da yawa suna kuskure sai mutum ya ce to gashi na riga na rantse to ka rantse sai me to bari ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne cikin bukhari da muslim yace inni wallahi sai da ya rantse kuma kafin ya faɗi magana ya ce la ahlifu ala yaminin ara ghairaha khairan minha illa kafartu an yamini wa fa'altu wa ataitu alladhi huwa khair yace ni din nan mara kuke gani na na rantse da Allah yace sau da yawa na kan rantse akan wani abu sai daga baya sai in ga in fasa rantsuwan shi yafi alheri yace to ni ko sai in fasa rantsuwar sai in zo in yi abin da yafi alherin daga baya sai in yi kafara annabi ma yakan yi kafara kar ka ɗauka wai in ka yi kafara shi kansa wani laifi ne a'a ka yi kafaran akan ka fasa rantsuwar ka aikata alherin shi aka fi so jama'a an gane wannan da kyau